ya kama ka sam ya kai shi abin addu'ar iyaye ce da babu Buhari ka. Kai da wani salatin ga Allahun babban masoyanka. Wanda ka ta da muna ka ne sai in an bi shi an bi ka. Mai kyauta da kyautar ka ni da gwani na kan muna san ka. ka wannan in tsara wake na in yi shi ba shakka. Ka mu gidan gwanin mu da kai na yi musan ba mai shakka. Al'amarin sa bai wace kai sha'aban addu'ar iyaye ce. Na babu dan yaushe abin sharaɗa take ya ne gagaramar su babban su mumin sun addu'ar iyaye ce rai na kama ka san gai ya kai shi abin addu'ar iyaye ce da baba buhari gaishe ka ba su babban su al'amarin ka yana da mamaki kai ku tsaya da mamaki mai aiki ne mai yawan maki ka abun har hasadar da suka yi maka ta zama wuta ki abun hasken matasan arewa ka zarce wa lantarki abun jirgin fito ya fito to zai yi fito cikin tafki a sakin ku zai kara dan sha'awan addu'ar iyaye ce na babu gani waje yaushe abin sharaɗa take nuni gagaraman su babban su mu mun san addu'ar iyaye ce rai da kama ka san ya kai sha'awan Aliya ya ce, da baba Buhari gaishe ka. Na ce karamin su babban sanan a Kano kasar mu shaida Shawar tsari da zani a ran da ka taba ado a dai shadda Shawar iduwar ka daura uwar esi kowa yana shaida Na farfe su ga yan bunnukun ku suke layin kayan shadda Wai inda zai yi koyon ka aiko kinsa a dole ya zirga Shawar yake yi da alkhairi ko ni ina shaida Na gaban ka yayan uban alkhairi kun zamo shaida Kuma ka tabbata kai na sani tabbas zan san adar shadda kuma sanya ake kunna esun mota don yi kistata kyautar ka tana da mamaki kai sha'aban addu'ar iyaye ce na babu gando da yaushe abin sharaɗa take noni ga garaman su babban su mun san addu'ar iyaye ce rai na kama ka san gayya kai sha'aban addu'ar Ko baba Buhari ya san da kai ne shi yasa ya neme ka. A'a kawai kwarewa ce mai kyau ba a kwalla tallar ka. Wata rana can ya hange ka zakin aiki ya yi santin ka. Kansa ya kalli tsarin ka ta kai yanke babu tamkar ka. da yawan matasan kasan nan ko da yawa babu tamkar ka. ka tafi da jirgin fito yau kowa ba ya yi shakka. wanka karamar hukuma ta binnewa wasan ce suna yi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 Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wannan tattaunawa ta musamman wadda za mu yi ta kai tsaye tsawon sa'a biyu idan har Allah ya ba mu iko. Tare da ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar birnin Kano a majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya, Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa. kazalika shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri a zauren majalisar wanda kamar yadda sanarwa ta gabata za mu tattauna da honorable kan al'amura da suka shafi siyasar jihar kano da jan irin makomar wasu daga cikin 'yan majalisun dokoki a majalisar tarayya ta kasa kenan waɗanda suka fito daga jihar kano makomarsa a shekarar 2023 kan buƙatu ko kuma gwagwarmayar siyasa da ake fafatawa tun bayan da aka fara samun takun saka tsakanin su ko kuma mu ci tawagar G7 karkashin jagorancin sanatan Kano ta tsakiya Malam Ibrahim Shekarau Sardaunan Kano da aka samu rashin fahimta tsakanin su da gwamnatin Gandujiya. Honorable Sha'aban Ibrahim Sharaɗa muna maka barka da shigowa wani sauri. Jama'a assalamu alaikum. <clears throat> To a wancan karo idan masu sauraro ba su manta ba za mu iya cewa makonni uku kenan da suka gabata mun karɓi bakuncin honorable sha'aban ibrahim sharaɗa a wannan zauri kuma mun tattauna kan batutuwa da dama da suka haɗa da rawar da suke takawa a zaure na majalisar wakilai ta tarayya zuwa kan batutuwan da suka shafi siyasar kano kususan kan takun saƙa ko kuma matsala da suke da ita na rashin gamsuwa da yadda ake tafi da al'amura na buƙatu wajen bayar da dama kowa a dama da shi a hurfi na jam'iyyar apc kuma honorable sha'aban a wancan lokaci ka yi alkawari cewa kusan duk bayan mako biyu za ka shigo a yi irin wannan tattaunawa da kai wanda mun ga makonni biyu sun wuce ba tare da ka zo an yi wannan tattaunawa ba za mu iya cewa an shafi an kusan shafe makonni uku hmm. zan tambaye ka game da ƙarin mako guda da aka samu amma masu sauraro Muna sanar da kucewar tattaunawar za ta zo ba ga iya Freedom Radio muryar jama'a mita 99.5 kaɗai ba har da Rahama Radio mita 97.3 zangon FM su ma sun jona wannan tattaunawa kai tsaye kuma muna tare da wakilinsu a wannan zaure wato Abbas Salisu sauran ɗinki. a basa da su a sallama da masu raro. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To Honorable Sha'aban Ibrahim Sharada. Wai tsoro aka ji dai mako biyu ya wuce ba a shigo an cika wa masu sauraro alkawari ba ko me ya janyo jinkiri har aka kara mako ɗaya ba tare da ka zo an ɗora akan abubuwa da kace za a ci gaba da fitowa jama'a kan wannan gwagwarmaya da ake ba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. rabbi sharahali sadri wa yassir amri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli jama'an Najeriya <clears throat> jihar Kano da karamar hukumar birnin Kano masu sauraron waɗannan kafafen yada labarai masu albarka na gidan Freedom Radio muryar jama'a tushiya masomin dawa <laughs> da kuma babban gidan rediyo mai albarka shi ma na rahama rediyo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a karo na biyu dan uwa rano kamar yadda kai tambaya cewa tsoro aka ji ko kuma aka san haka wannan ansa za ta biyo bayan ta'aziyya da zan miƙa a madadin 'yan uwa da abokanan arziki da abokanan tafiya ga kafatanin al'ummar wato jihar kano da kuma ma'aikatan wannan gida da hukumar gudanarwar wannan gida na freedom radio na rasuwar ɗaya daga cikin abokanan aikinmu alhaji abdullahi baji ubangiji subhanahu ta'ala ya masa rahama ya bai wa iyalansa da dukkanin abokanan mu'amalarsa haƙuri halinsa na gari ya bi shi wanda a kullum ina cewa yana da kyau mutum a lokacin da yake raye a yi mai shaida ta amana ta mutunci ta girmamawa ta taimako mutumin nan idan kana so ma ka faɗi sunansa a gane wa kake nema ka ce mai mai taimako mm. kullum ina za ka je taimako me kake yi taimako wasa dariya raha ban taba ganin abokin faɗansa ba to ubangiji ya masa rahama ya kyautata bayansa ya kuma bai ma iyalansa da mu baki ɗaya haƙurin wannan rashi da aka yi wannan kenan amsar tambayar da kai mini shine ba tsoro aka ji ba domin duk wanda ya san sha'aban ibrahim sharaɗa ya yi imani zai sanar da kai cewa shi a ɗin da ya sani tun daga na kaduna har na kano mutane ne marasa tsoro waɗanda suka da su rasa duk abin da suke da shi akan faɗin gaskiya babu wani abu mai kama da tsoro kuma kamar yadda na faɗa a farko mun ɗauki wannan al'amari na G7 ƙarƙashin jagorancin mai girma sardaunan Kano tsohon gwamnan jihar Kano Malam Dr. Ibrahim Shekarau da mai girma sanatan Kano ta Arewa Barau Jibril Maliya da kuma 'yan uwanmu yayyuna guda uku ɗan majalisar wakilai na tarayya mai wakiltar ƙaramar hukumar da mai girma gwamnan jihar Kano ya fito ta dawakin tofa da tofa da kuma riman gado tijani Abdulkadir Jobe da kuma su yayin namu guda biyu barista Haruna Isa Daidere da kuma Honorable Nasiru Audu Gabasawa wanda ke wakiltar ƙananan hukumomin Gabasawa da Gezawa da Alhaji Shehu Dalhatu daga ƙungiyar APC Buhari Safar Group da ragowar sojojin ɓoye waɗanda suke tare da gwamnati amma bata san suna tare da mu ba. Da waɗanda suke gidajensu suke fishin halin da jam'iyyar APC da gwamnati ta shiga a jihar Kano. Ga baki ɗayanmu mun tsaya mun ɗauki wannan al'amari a matsayin wani aiki da muke saboda Allah subhanahu wa ta'ala ko muke tawassali da shi akan cewa muna kan hanyar siratul mustaqima wajen cika hadisin nan na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da ya ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu fa in lam yastati fa bi fa iman wanda ya ga abun ki ya kauda da hannunsa yawanci gwamnati ce take kaudawa da hannu ko kuma ba gwamnati ba ne wani bangare ne na gwamnati da muke yin doka kenan fa ilan yastadi fa bi nan ba za mu iya yi da hannu ba sai mu shiga cikin rukuni na biyu shine fa ilan yastadi fa lisanihi idan ba za ku iya da hannu ba sai ku yi da baki to ubangiji ya yasare mana baki da za mu iya faɗin abin da mutane za su iya tantancewa a cikin abin da ake faɗa. Shugabanni na duniya sun sha faɗin cewa dimokuraɗiyya kamar Abraham Lincoln da ba ma musulmi ba. Ya ce al'amari ne na al'umma saboda al'umma don kuma al'umma. Wannan dalili ya kasance cewa sai mu amfani da wannan hadisi na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam shi kuma da yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun wa la ya asuna hunna kathir minan nas wato halal a bayyane take kuma haram a bayyane take wa bainahuma umurun mushtabihatun amma a tsakiyarsa akwai wani abu wanda ake ce masa shubha sai ce sai dai mutane da yawa ba su sani ba waɗannan hadisai guda biyu da su ji 7 suke aiki suke fahimtar da mutanen jihar Kano da 'ya'yan jam'iyyar apc halin da ake ciki saboda waɗannan dalilai guda biyu na marar aminkum munkaran Yoruba yorubedi mun ga ana yin ba daidai ba a jam'iyyar apc a jihar kano mun ga ana yin ba daidai ba a gwamnatin da muke ciki a jihar kano muke fitowa muke faɗin gaskiya saboda ba mu da hannun da za mu yi amma kuma muna da bakin da za mu faɗa shi kuma wancan na halal a bayyane take kuma haram a bayyane take duk mutumin da ya kwana ya tashi a jihar kano ya san cewa akwai rafkanuwa akwai tafiya ba daidai ba akwai abubuwa da aka samu lukusani a fuskar tafi kaswa to a ƙarshen hadisin sai aka ce fa illam sadi fa bi qalbihi idan ba za ka iya ba ka yi da zuciyarka ka yaƙi abin da zuciyarka sai aka ce amma wa zalika ada aful iman wannan shine mafi raunin imani wannan dalili yasa ba ma so mu shiga cikin masu raunin imani shi ko a babi na kaddara duk lokacin da ɗan adam yake yin wani abu da ya yarda cewa wannan abin ne daidai to ya manta da nasara ko aka santa domin a cikin rayuwa da babi na hadisi an yarda cewa a cikin imani na sharaɗin imani akwai yadda da ƙaddara rihi wa sharrihi kenan zan iya fitowa gobe da an ce an kashe shaban ko an kawo shaban hari ko an kawo ɗaya daga cikin hari ko an samu nasara idan an samu nasara to daga ubangiji ne idan ma ba a samu nasara ba daga ubangiji ne amma kuma wannan sanadin tun da Allah ya ce kulli shay'in sababa wannan dalilin kila damar ranar sha'aban zai mutu amma saboda Allah ya dora maka alhakin ko kuma yana so ya zama cewa kai zaka dauki alhakin sai ka zo sai ka samu nasara sai ka kashe sha'aban sai a ce sha'aban ya mutu to kenan wai idan sha'aban ya mutu an daina faɗin gaskiya a lokacin da sha'aban ya mutu a lokacin wasu za su ci gaba da faɗin gaskiya akwai irin sha'aban dubunnai waɗanda ba a san irinsu ba ba a san adadinsu ba wannan al'amari ya sa muka ce mun yadda da kowane irin circumstances mun yadda da kowane irin consequences mun yadda da wallahi a shirya muke dan uwa a kwace mana komai a rufe mana komai gwamnatin Kano ta sani babu irin abin da ba a yi wa sha'aban ba amma sha'aban yana nan an hana shi abin abin da aka ba wa mutane don kar ya kai ya kai an hana shi abin kaza don kar ya kaza ya kai an cire mutanen shi abin don kar ya kai ya kai an tare shi abin kaza don kar ya kai ya kai to yanzu an zo sai sharri kala kala daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan mutane daga cikin yan mutane ba kai baka bani amsa tambaya ta ba har yanzu amsa tambayar shine ya janyo baka so amma abin da ya janyo ban zo ba shine Allah ya sani na sha'afa a lokacin da na zo kan cewar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi a zauren majalisar ƙasa na shekara ta 2022 kuma an tabbatar da cewa wannan kasafi ana so a sanya masa hannu kafin ashirin ga watan wato ainihin kafin ƙarshen wannan wata na Disamba da zai kama na shekara ta 2021. Wannan dalili ya sa shugaban majalisar wakilai ya rarraba kasafin kuɗin nan into kasafi-kasafi. na intelligence community ga baki ɗaya wanda suka haifar da hukumomi guda biyar da nake musu kasafin kuɗi nake kula kuma da kuɗin da suke kashewa wanda suka haɗar da hukumar tsaro ta farin kaya da ofishin mai ba shugaban ƙasa shawara na musamman akan harkokin wato tsaro na wanda ake ce masa NSA da hukumar da ke kula da harkokin kasashen waje na kamar wanda ake ce mata da asiri ita ce ta NIA da kuma wata ma'aikata ko kuma makaranta da ake horar da jami'an Najeriya akan fuskar tsaro da kuma hukumar da ke kula da jiragen da shugaban kasa da manyan jami'an gwamnati suke shiga wannan dalili ya sanya zuwa Kano ya zama da cewa bai samu ba domin mun saka musu lokaci sun bayyana a gaban kwamiti sun kuma kare kasafin kuɗin shekara ta 2022 wannan dalili ya sa muka ce to wannan tunda fardal kifaya ne wancan fardal aini ba wanda zai ɗauke mun sai ni wannan kuma wani zai iya yi a madadina kuma za a iya ba wa mutane haƙuri amma lallai na karɓi saƙonni da yawa daga wurin mutane waɗanda suke murna suke jin daɗi suke addu'a cewar kawai a ci gaba da abin da ake na faɗin gaskiya kuma duk abin da ake ƙoƙarin ƙullawa na cutarwa Allah ba zai ba su nasara ba wannan dalili shine yasa ban bayyana ba a ranar 6 ga watan 11 shekara ta 2021 kuma ina mai amfani da wannan dama na ba da haƙuri ga ɗimbin masoya da wato al'ummar jihar Kano da ma Najeriya ga baki ɗaya waɗanda suke rajin jin faɗin gaskiya daga bakin mutanen da suke kwatanta gaskiya ba mu ce mu masu gaskiya ba ne ba muna kwatantawa ne kuma muna fatan Ubangiji subhanahu wataala ya bamu ladan nasiha da kuma ladan ijtihadi da ladan cire tsoron jin wanda ba Allah subhanahu wataala ba da tsayawa akan abin da ba shari ba Ubangiji subhanahu wataala ya karfafa mana zuciyar mu ya tsaye da dagadagan mu akan faɗin abin da yake shine kwatankwacin gaskiya domin ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa i'dilu ko a karbuli a kwatanta adalci wannan adalcin shine fi kusa da tsoron Allah kenan yin adalcin shine mu fito mu faɗi gaskiya saboda wani in ya fito faɗi gaskiyar ba za a saurara ba amma abin mamaki ne a ce akwai dan majalisar wakilai na tarayya mai karancin shekaru wanda yawanci matasa suke da buri yaƙi yadda ya bi abin da yake ba haka yake ba na gaskiya ya ƙi yadda ya bi tsarin da mutum uku ne kawai suke wato juya akalasa a jihar Kano ya ƙi yadda ya bi tsarin cikin gida yana faɗin abin da yake ganin cewa shi ne na gaskiya kuma sha'aban ashirin yake ya bar duniyar nan wallahi balantana kujera da ubangiji subhanahu wata'ala ne ya bani kuma ubangiji subhanahu wata'ala idan ya ga dama sai ya kara mini idan kuma ubangiji subhanahu wataala ya ga dama sai ya ce na gama daga wannan in ya ga dama ma sai ya ce ba ma zan kai lokacin ba zai karɓi rayuwata idan kuma ya ga dama sai ya karɓi kujerar da tafi kowace girma a jihar Kano ya ce ya bani dinda ina ganin wannan din mata min girma wa ma zalika ala Allah bi aziz ba abin da ya garin ubangiji subhanahu wataala fatan mu ya bamu wucewa lafiya ya sa mu gama da duniyar nan lafiya ya ba mu ikon faɗin daidai a lokacin da ya kamata mu faɗa ya kuma amfanar da al'umma kuma mu faɗa cikin tsoron Allah subhanahu wataala to honorable sha'aban ibrahim sharada tun daga wancan lokaci ba ma kafin gabanin ma ita kanta wannan tattaunawa da muka yi wannan zaɓe da aka yi na shugabannin jam'iyya a matakin jiha an ga cewa shugabanci ya rabu gida biyu a jihar kano wanda tun daga lokacin takon sakar ya ɗauki hankalin waɗansu daga cikin manya a jihar kano ake ta taɓin alli da shafar juna ga waɗannan ɓangarori biyu tsakanin kuji sabon da bangaren gwamnati cewar ya kamata fa a daidaita kowa ya mayar da wukar cikin kubi. Hmm. Wai ina aka kwana game da maganar sulhu da ake tunanin cewar za a samu a tsakaninku. Tun an samu wannan dama zuwa yanzu? to ɗan uwa wato banda kar na ce ko kuma jama'a su ce na kasance mai son kaina da sai na ce ya kamata ka zanya magana ka cewa akwai shugabanci guda biyu a jihar Kano. Amma dan a yi wa mutane adalci kuma kada a yi wasa da hankalin mutane ko kuma ya zama da cewa an yi sa su cikin tunani da yawa da sai na ce a iya fahimtar mu shugabancin jami'a guda ɗaya ne a jihar Kano. Dalilin da ya sa na faɗa haka shi ne mun gudanar da zaɓe tun daga matakin mazaɓa har ya zuwa ƙaramar hukuma har ya zuwa jiha inda aka zaɓi mutane masu daraja da mutunci waɗanda suka dawo da darajar jam'iyyar APC a jihar Kano ana ta tururuwa gidan sabon shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano alhaji amadu haruna zago dalili na anan shine yanda muka yi zaben nan kwamitin da aka turo su suka zo suka yi zaben nan kuma suka ɗauka suka je suka kai wa uwar jam'iyya duk da a babi na adalci za mu iya cewa su ma e sun ce sun yi zaɓi amma abin da ya rage mu jira uwar jam'iyya ta ce nasu ne daidai ko namu ne daidai amma duk mutumin da yake iya bambance ɗanɗano da gaskiya da ƙarya ya yadda cewa akwai matsala a cikin tsarin jam'iyyar ita ya cewa yana da ke an samu gyara da maslaha yadda mutane za su yadda da ita idan an sami irin wannan rudani akan ɗebo mutane ne da suka san hanya domin ya zama da cewa sun zo sun jagoranci al'umma domin darajar jam'iyyar nan ta dawo kowa ya sani lokacin da Adam Oshimale yake shugabancin jam'iyyar APC na ƙasa jam'iyyar tana cikin halin tangal-tangal da ake neman samun masalaha ba ma wai zaɓe aka zo ba wallahi cire shi aka yi saboda gargar da yake da shi a wancan lokaci ya da ce waɗannan kaza kaza aka ɗauko shugaban jam'iyyar apc alhaji mai malabo ne to fa irin abin da da amma a ce malam abdullahi abbas kafin lokacin sai sauke shi ta amma da amadu haruna zau saboda kuma ya san ka ja zau ce aqida da zagon gurguzu da aqida suke ya fahimci cewa mutum ne da za a tafi tare ka na mani ka hana shugaban jam'iyya ta ƙasa ya kamata ta fito ta bayyana kuma za ta bayyana ko kuma kuliyaman ta samu domin mun samu labarin waɗanda suka shigar da sunayensu suka saifan mutum dubu wanda su suke magana cewar zaɓe suka yi a fili hmm. inda kowa idan lokacin zaɓe ya tashi musamman wanda yake da gwamnati hmm. yake zuwa wannan guri hmm. ya zaɓi wanda yake son wani wuri kenan indo stadium indo fasara min indo me indo take nufi eh, kafin ah, fasara ta suna magana cewar su aka ba wa dukkan wasu abubuwa da suka gudanar da zaɓe sahihi. Eh. Kuma su ne wakilan jam'iyya daga matakin eh. tarayya ma suka zo. Eh to ai shine kamar yadda suke faɗa maka. To amma ta ina kuka samu kayayyakin da kuka gudanar da shi wannan zaɓe da kuma sahalewar ta jam'iyya zaɓe mai zaman kanta. Jam'iyya ba ta gwamnati ba ce kawai abinda muka sani gwamna shine jagoran jam'iyya amma ba yana nufin idan jagora ya yi abinda ba daidai ba za a san a'a jam'iyya ta ce a zo a yi zaɓe a buɗe kai kuma yanzu ka ce sun yi zaɓe a indo ita kuma indo kalmar larabci wato turanci ce wato wani rufaffen wuri ɗan wuri ina ne kano akai a ba shi da suna gurin shi ne nake tabbatar maka ai kai kamar da ka san nasa ai ya kamata ka san namu ya dai kenan abu na biyu a buɗe wuri muka da ina tabbatar maka ba wuri na bane ba wuri ne da kowa zai iya zuwa ya kaɗa ƙuri'a a zaɓi wanda yake so ya zaɓa a nan aka yi zaɓe aka tabbatar da Alhaji Ahmad Haruna Zago a matsayin shugaban jam'iyya na ɗaya kenan na biyu jami'an zaben da aka tura mutum bakwai daga Abuja gaske ne wasu sun je wurin su wasu sun zo wurin mu rabuwa suka yi rabuwa suka yi haka dama jam'iyyar ta tsaro wato da aka tuhu kasan akwai aka aka ba a rasa na Allah suka ce yaya za a yi rago suka ce muka je bangaren gwamnati fa akwai kaya za a ba mu da ragowar suka ce su gaskiya sun haƙura su mutunci su koma da shi su yi abu saboda ubangiji ya bai su a cikin tsarin nan suka taho bangaren mu suka zo suka gudanar da zaɓe stamfi ta karba an kai wa jam'iyya ta yi stamfi ta karbi na shugabannin mazaɓu an yi zaɓe kamar su hukumar zaɓe da shawararsu abinda ita ya kamata ka tambar hukumar zaɓen hukumar ta ba mu sakamakon zaɓe. ai ina tabbatar maka wa kuma ramin ƙarya ƙurare ne min yi da suke da korafi a wannan jiha wanda kuma aka ce ya faɗi inda yake buƙatar waɗanda suke da korafi. ai kwamitin ka samu labarin sanarwar da kwamitin ya bayar cewa zai karɓi korafi ne a kan zaɓen da aka gudanar a indo? eh ka samu wannan labarin. Ah, to shine nake ga ya zo domin ya karɓi korafi mu ba mu da korafi ai wanda aka zo aka zalunta shi ne zai kai korafi mu ba a zalunce mu ba mu zaben mu mun yi zaɓe kille ayar tambaya aka shi yasa aka turo kwamiti shi yasa a cikin sanarwar Dr. Tony shugaban kwamitin karɓar ƙorafe ƙorafe ce za su entertain ƙorafe ƙorafe ne akan zaben da kaɗai aka gudanar a sana a bata in baka da murya na kuna wannan ba shi yake alamta cewa wannan yana nuna cewa a wancan zaben ne ake da ayar tambaya mu namu mu ba mu da korafi. namu ba mu da ƙorafi. To honorable Sha'aban ne da eh. ana dai maganar sa asulhunta. Mm. Ni so nake ka gaya wa masu sauraro tasirin shigowar wasu daga cikin masu faɗa aji a jihar Kano mm. da ma Najeriya da suke tsawatarwa cewar ya kamata bangarorin nan biyu a hankalta a gane illar rigima ba ta kai wa ga matakin nasara wannan gaskiya shin an kai ga matakin samun fahimtar juna da samun sulhu tsakanin ku domin a zo a kalli alƙibla guda to na farko ina so na sanar da kai an kafa kwamiti da sulhu amma ba Kano aka tuno ba an kafa kwamiti ne na sulhun 'ya'yan jam'iyyar APC na Najeriya baki daya kuma cikin ikon Allah an samu mutane da tawa a lai waɗanda suka yi mulki suka yi adalci a garuruwansu kamar shi shugaban kwamitin wato tsohon gwamnan jihar nasarawa wanda lauya ne ah, alhaji distinguished senator barista abdullahi adamu mutumin kirki mutumin allah mataimakinsa ina ji a kuma ne shi ma mutum ne dattijo a garinsu da kuma irin su alhaji ali sa'adu birnin kudu tsohon gwamnan jihar jigawa da ragowar mutanen da suke kwamitin mutane ne da wallahi azim ni na yi imani sun fa kowa sanin halin da kano take ciki mu ba, wallahi ba makin gwamnati wallahi ba makin mutum uku nan da muke cewa ana ba su ragama muna cewa ragamar da aka ba su ta musu girma ba mu ce a bamu ba ca muka ce a kirawo mutane a haɗu da su a sakan musu ragamar gaba ɗaya domin sha'anin jam'iyya ya huce mutum uku sha'anin jam'iyya ya huce abin shi a cikin gida yanayi ne da za a buɗe shi a ƙyale mutane su shigo a haɗu kowa ba da gudunmawarsa ba sha'aban ba mata da magana sha'aban so muke a gyara idan aka gyara irin ƙaunar da muka nuna mai girma gwamna duk cikin su uku na ba wanda ya nuna mai wannan ƙaunar su su shi taimakon su mu kuma mu muka taimaki system ɗin. shine abin da muke cewa system ɗin da muka zo muka shiga cikinsa muka zo lokacin da ba mu fahimce shi ba muna mai kyakkyawan zato muka shiga ciki aka gyara lokacin da mota ta kusa faduwa aka shiga da mu muka zo muka hau kan layi wanda yake kokonta abin da nake faɗa cikin rashin sani da loyalty da biyayya da yin abu cikin rashin sani Allah ya sani a ranar 17 ga watan Disamba na shekara ta 2017 a je a duba dukkanin shafukan jaridun wannan lokaci an je an yi press conference a press center daga bangaren mai girma adalin tsohon gwamna dr rabi'u musa kwankwaso aka sanar da cewa an ba da umarni daga abuja a yi rashin adalci bisa ga sahalewar manyanmu aka yi amfani da sha'aban da others to remove our duly elected chairman without due process wannan a wannan lokaci ana maganar malam Umar Haruna Dogo wanda daga baya na je har gida na dukkona na ba haƙuri hakuri ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai mutum uku da Allah baya kama su da laifi na farko wanda ya abu a cikin rashin sani da wanda ya abu a cikin rashin hankali hauka da wanda ya abu a cikin bacci to wancan abin da ne wallahi ba nayi ne don kiyayya ba nayi ne saboda rashin sani nayi ne na ɗauka su malam Abdullahi Abbas irin mutane ne da nake tunanin mutane ne na irin wancan lokacin da nake zargin haka suke da waɗanda suke tare da su da su da manyansu amma sai na fahimci cewa ba hanya muka bi mai kyau ba a wancan lokaci da aka yi wannan kuma wallahi su Umar Haruna Dogo suka fahimta kowa ya fahimta kuma muka zo muke kokarin a gyara a dawo a yi gaskiya wai so kake ka ce fafutukar da kuka yi wajen dawo da ruhin jam'iyya ga Abdullahi Abbas nadama kake ba ina da dama bane ina nufin cewa na yi abu ne cikin rashin sani yanzu kuma daga dawa wanda yake nuna cewa na yi wannan abun ina mai kauna ga tsarin kuma har gobe ina kauna ga tsarin amma ba za mu daina faɗin gaskiya ba duk mutumin da ya rasa mai faɗa masa gaskiya to akwai matsala a cikin tsarin yanayin al'amura da za su kasance musamman idan ya kasance gaskiya nan da ake faɗa akan daidai ya faɗa zan iya kuskure ɗan adam ne ni zan iya yin wani abu a tunanina daidai ne daga baya na gane ba daidai bane ba za ka iya yin abu a zuciyarka ka san cewa ba daidai bane daga baya sai ga cewa kwandama da kai to ina gode wa ubangiji subhanahu wataala da na taimaki gwamnatin a lokacin da take buƙatar taimako kuma na zo nake faɗa mata gaskiya a lokacin da take ganin ba ta buƙatar taimako a lokacin da mai hankali na zahiri da baɗi ne in ba mai jin tsoron ubangiji ba zai ɗauka bin gwamnati shine daidai wallahi azim yau da na yadda na rike bakina na yadda na ce sami ina wa ɗana na ce duk wanda aka tsaida ko kare ne zan beshi na ce abin da aka yi a'a kar a zo a yi titi wuri kaza ko kuma a zo a yi titi wuri kaza ko kuma a daina kaza ba daidai bane ba to da na yi maka imani duk majalisun Kano ga baki ɗaya tun daga farkon mu har ƙarshen mu 24 ba mai gata na a wurin gwamnati amma yadda da ne da ubangiji subhanahu wata'ala shine ya alu ma yurid ya alu ma yasha la yas'alu amma ya alu hum yas'alun to wannan sai nake gode masa idan Allah ya kaddara wannan gaskiya da nake faɗi ita ce za ta sa ƙarshen mulki na a municipal kenan ubangiji subhanahu wataala na gode maka ka ce yi nadama kan wancan abu da kai ko kuma ba kayi abu a rashin A rashin ban yi nadama ba na yi ne a rashin sani misali na'am cewa aka yi fa tsari aka yi ban gishiri in baka manta cewa me tsakanin kai da gwamnati mm. kana da ido a sama mm. ka jiga ka fita mm. a samu jam'iyya ta dawo inda take hmm. kamar yadda yanzu take tafiya hmm. sai ya zamanto idan aka yi haka kai kuma za a zo za a zauna za a baka takara ta kujerar da yanzu kake kai hmm. kuma gashi ka ce a rashin sani wato ba na so na dami yan uwa na al'ummar jihar Kano da karatun baya amma tun da kai wannan magana zan maimaita na farko duk abin da ne ban taba tsaya mun yi sharadi da wani ba ba wanda muka yi ban shi gishiri in ba kamar da Allah subhanahu wataala yana kallo a lokacin magani ake kamar mahaukaci ne ne ba san me nake ba already suna da wanda suke so na ɗaya kenan na biyu da lokacin takarar yayi Allah ya sani ba su suka bani ba Allah ne ya bani ba su so na samu ba Allah ya murda ya bani duk wani mataki da ake bi tsakaninku da gwamnati ina tabbatar maka da wannan bata taba sona ba kuma ni ban taba kinta ba sai da ta kai ƙarshen ƙurewar ƙarshen da aka zo A kan ina neman yancin 'yan gidana da 'yan tafiya na ɗaya daga cikin shugabannin gwamnati ya zo ya kama wuyar rigata da zimmar jami'an tsaro da nake tare da su ina shugaban kwamitin tsaro su kama harbi ko a cutar da na samu labarin ga abin da aka kullo na ce ko za a kashe ni a wurin kar kowa ya komai a banda da ubangiji subhanahu wata'ala shi yake gadi na kuma yana tare da ni aka ci mutunci na akan na ce mun fito za mu tsaya takara murtala ɗan dawake yana takara ta shugabancin karamar kuma birnin kano da kewaya in ka cire wannan duka duka shekara ɗaya kenan ba a taba jin bakina na fito na faɗi gaskiya ba sai kuma maganar yanka filaye da ake yi ba gaira ba dalili wanda yanzu yanzu da muka tashi daga mitin daga unguwar sharaɗa da dattawa na sharaɗa ga baki ɗaya na faɗa musu cewa su shaida na sauke amana su shaida na yi alkawari a lokacin da na zama ɗan majalisar wakilai na tarayya aka shirya min liyafa mai girma gamna ya zo a gabansa ne alkawarin zan gina skill acquisition center saboda matasa a samun musu aikin yi a lokacin da na ce zan kashe naira miliyan ɗari amma wannan dalili ya sa a kasafin kuɗin farko na shekara ta dubu biyu 2020 na sa kusan naira miliyan saba'in akan da zo na gina skill acquisition center din nan muka zo za mu gina skill acquisition center din nan a unguwar sharaɗa kasancewar akwai filaye da za a iya zuwa a yi wannan abun da daddare aka samu labarin shugaban karamar hukumar birni da shi da shugaban karamar hukumar jam'iyyar apc na karamar hukumar birni alhaji sani fata sun zo suna kewayen filin nan da ya rage a jikin asibitin sharaɗa wannan asibiti na gwamnati ne amma filin na al'umma ne ragowar filin na al'umma ne nasiru ali ne yana raye lokacin yana shugaban karamar hukumar birni shekaru masu yawa lokacin kafin mashi margayi kumasi yana shugaban 'yan sanda na najeriya ya rubuto takarda ya ce wannan fili wajibi ne kada a sai da shi ga kwarori a baro al'ummar na al'umma ne da na ga ana zagaye ana neman yanka wannan fili a shaguna na yi sauri na ce to wannan skill acquisition santa a wannan wurin za a yi ta saboda kada in an gama a ce wannan nawa ne na al'umma ne nace ce ga wannan skill acquisition center wata bakwai aka kawo za a yi skill acquisition center din nan sai aka ce ai wannan wurin da za a yi skill acquisition center din ya yi kaɗan zanen da na zo da shi da kuɗin da za a kashe ya fi ƙarfin wannan fili sai na ce to da ai asara za mu yi abin da ba a yi na ɗauki wannan zane na koma babban birnin tarayya abuja aka je aka sake zanen nan yayi daidai da girman wannan filin aka zo aka sami shugaban hukumar kanubda duba da cewa ya dawo unguwar sharaɗa tsakanina da gidan gida ɗaya tsakanina da gidan da mahaifina yake da gidansa muna girmama juna yana cikin tsaka mai wuya saboda wasu dalilai na harka cikin gida aka tirsa sashi aka ce kar ya sake ba mu wannan wuri ya ce sai an gyara wannan zane aka je aka gyara zanen nan ranar da aka kawo zanen nan sai aka zo aka sa signboard daga hukumar ta Kano da cewa duk wanda ya sake yayi wani abu a wannan waje na al'umma na gwamnati za a rushe wannan wuri wannan wuri fa na al'umma ne ba na gwamnati bane amma na bar jama'ar unguwa da wannan fili yanzu nan da kwana hudu biyar idan ba a yi aikin nan ba an yi asarar wannan kuɗin ya ƙare amma saboda ba sai da ta ido sai aka turo rediyo ake cewa wai na je na sai wannan ya ilahil alamina gwamnati tana da filaye a jihar Legas ƙoƙari ake a ƙara filaye jihar Legas kamar yadda na faɗa akwai teku tekun nan cike ta ake yi ake saka maramarai da dutsuna ake yin sabon birni saboda mai saboda al'umma a ciki akwai wuraren makarantu da hotel-hotel da duk abin da za a yi na filayen bal da sauransu amma mu kuma a jihar Kano duk inda fili yake kokari ake a yanka shi wanda za a yi wa al'umma amfani yanzu da a ce yanke-yanken filayen nan ake za a zo a samu wannan filayen gwamnoni nawa aka yi kafin wannan lokacin yanzu wannan filin gidan rediyo na tukuntawa na riga na rubuta bil da za a zo aikata fariyar ma'aikata a wannan wuri da al'ummar karamar hukumar birni da jihar kano za ta amfana jin wannan labari hup sai aka turo aka ce an yanke wannan wuri an raba wa mutane za a sai da wasu daga ciki yanzu mun rasa inda za mu zo mai suke da fazanta ɗan ce to al'ummar gari ni na fita idan lokaci ya wuce ba ya aikin nan ba to kada ku zarge ni to dama ka'ida ce sai an yi takaramar kuma hmm, abin da nake cewa ka'ida ce sai na sai wannan wurin da kuɗi na bayan ga wurin gwamnati eh wai misali tun da ba ai karamar hukumar birni nake wakilta karamar hukumar birni nake wakilta Allah zai tambaye ni idan na ɗauki aikin da na kai wani wuri. Wannan dalili ya sa na faɗi wannan abu na cewa an hana kaza an hana kaza to waɗannan dalilai guda biyu su ne suka sa na fito amma har yanzu ba na rigima da gwamnati. Har yanzu ba wanda yake son gwamnatin mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake son sa yake son iyalansa kamar shi abin Ibrahim Shara saboda ni ne nake zage dantse na faɗi gaskiya duk da zan koma gida da tsammanin cewa ba zan kai gobe ba. ba ka ganin kwance musu zani a kasuwa wallahi ai tunda akwai hanyoyi da zaka iya samun gwamna to ina tabbatar maka ina tabbatar maka in kana so in gwada buga wayar sai zaka ji an sa mata busy already an riga an yi blocking nan ba ta ba ta shiga wayar sa tintini honorable Shaban Ibrahim Sharada akwai abubuwa da yawa a gaba da za mu so ka ba da ansa da kuma mun ci lokaci da yawa a wannan tarihin bai da karako mm. me kake tunani yanzu a takaitaccen bayani saboda mm. akwai abubuwa da yawa kamar yadda na faɗa maka eh. na yiwuwar sulhu tsakanin ku da bangaren gwamnati mm. kana ganin sulhu nan zai yiwu ta fuskar yadda aka taho da kuma irin shiga tsakani da manyan suke yi wallahi dan uwa islahi babu abin da ya kai shi daɗi kuma idan ka rama akan abin da aka yi maka shi ma babu abin da ya kai shi daɗi duk da an ce wallahi in sabartum ko khairul sabirin ko idan kai haƙuri ah, wannan shi ne mafi alkhairi to a shirye muke amma abin muka yi alkawari mu a 'yan bakwai din nan cewa babu wani intimidation babu wani zara zari ɗaya biyu babu wani ɗauki ɗaya ɗai babu wani mutum da za ka kirawo shi kamar yadda aka saba da bayan da rule ka kirawo shi aban an sha kira na an kira ni shi aban za a bayar maka esko ɗinka gaba ɗaya za mu kori su mutu na ce ba na zan yadda ba ba za a ci amanar mutum shida da ni ba duk abin da za a yi a zo a yi gaba daya an bi barau har barau har yadda daukar waye su an bi malam sardauna kai fa babba ne kaza kaza sai a zo a zage mu a kasuwa sai kuma a dawo ta karkashin kasa ana neman sulhu sai a zo yi wannan zaben kenan ko ina tabbatar maka daga lokacin da muka haɗa mu takwas din nan Allah ya cire daya saboda hikimar sa da hada kamar ai duk wanda ya karanta physics ana cewa negative and positive attract wani lo ne a cikin physics while positive and positive repel duk inda abubuwa guda biyu suka haɗu wanda za su iya aiki kamar magana su ne da ƙarfe to addu'ar da muka yi daman duk wanda a cikin mu nan ba zai zama alheri ba Allah kare ka mana shi da yawa da suke so su shigo muka ce su ɗan dakata ɗaya kenan na biyu daga lokacin da Alhaji Ahmad Haruna Zago ya zama shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano zuwa yau ɗinnan lokal gamman ashirin da ɗaya ta kai masa cappa da mubaya'a mota dudo dodo mota loko loko in aka je tun daga bakin kurna har zuwa gidansa a cike yake da motocin jam'iyyar APC da kudin aljihunsu daga lokacin gwamnati ta firgita barin faɗa maka dan ana mulkin jam'iyya daman daga gida ne gida mm. ake zuwa ake kai ofishin. yanzu to wasu bayan Allah wallahi azim saboda kishi da jin daɗin halin da ake ciki sun zo sun kama ofis na wurin naira miliyan goma a kan titin Zaria Road sun dinka wa Alhaji Ahmad Haruna Zago cewa maimakon a ringa taro a gida a zo filin a Allah da Annabi a ringa taro an kama filin nan yanzu an zo an ware kuɗi masu nauyi su wasu bayan Allah sun kawo an zo ana sa air condition da fridge fridge da fenti da komai saboda jam'iyya ta dawo ta yi a sa tutoci wannan ne zai zama ofishin jam'iyya ofishin jam'iyya na jihar Kano wannan uwar jam'iyya ta kasa ta yadda da a mun rubuta takardu mun kai wa jami'an tsaro in Allah ya yarda approval da su ma za a zo za a yi wannan biki amma abin da nake son faɗa maka saboda firgita da suka yi wato wato kuskure bai gyara kuskure ba a ɗauka ma kuskure muka yi mataki da aka ɗauka a halin yanzu na intimidation ni dai duk wanda ya sani ba irin abin da ba yi ba duk inda ake tunanin ɗan wurin shi abin da yana sai a je a rufe akwai ɗan wani wuri da muke so za mu fara sana'a mu da abokananmu masu sana'ar gidajen rediyo muka dan harada kuɗi muka ce muna so mu ma mu buɗe gidan rediyo saboda mu fara neman abin ritaya in mun kammala wannan aiki mu zo mu samu wani wuri na ci gaba da aiki na a matsayin ɗan jarida wallahi azim dan uwa na wallahi azim zargin cewa akwai na a cikin wanda suke gidan rediyon nan mun ɗauki ma'aikata yau wata goma sha ɗaya ana biyan su albashi yau wata tara gwamnatin jihar Kano ta je an samu makota ta hanyar wani ejan ɗinta a je gida na ɗaya da yake ɓangaren hannunmu na hagu da Allah dan annabi ku zo a kai gidan nan kara cewa ana daga antena ba da izinin ku ba za ta cutar da iyalanku suka ce lafiya da muke zama da su gida na biyu daga nan bangaren sai da aka je gida har na goma sha biyu na ɗaya ba sai da ba na biyu na uku na sha biyu aka ɗauki wani abu kamar yadda ake zargi aka ce an ba su. aka je aka kai kara da aka je kotu aka kai kara sai kotu ta ce to ai sauri a dakatar da wannan abu antena da ake sawa saboda me saboda kada a cutar da al'umma. To dama tun da farko. Saurare kaji, saurare kaji. Tun daga lokacin nan wallahi tallahi ba abin da bamu da shi. Idan ana so a ɗaga antena gwamnatin jihar Kano ko kuma gwamnatin jihar ba ta da hurumin hanawa ko bayarwa. Wanda suke ba da izinin ɗaga antena su ne hukumar NCC Civil Aviation Authority. Sun zo sun duba jirgi ba zai fita wurin nan ba. kuma hasali ma antena ta rediyo ba ta cu radiation ɗinta baya cutarwa ni ni ni samun injiniya ne a da na zauna gidan rediyo nan da ni nake zuwa da asuba da kunna transmitter ɗin ba abin da ban sani ba na harkar injiniyarin na harkar rediyo na koma kuma na yi digiri na na farko a mass communication ina da basis knowledge kuma akan harkar injiniyarin da networking shi ya sani abin da nake faɗa maka ni harkar rediyo mutafannani ne don haka muna da takardar mu a hannu amma tun daga lokacin yanzu mota biyu ce ta 'yan sanda aka je aka girke a wannan wuri na faɗa wa masu gadi na ce da bayan gidansa da sallah da alwala da abinci a buɗe musu su ci darajar musu je su ringa ci wata goma ana biyan albashi na ma'aikatan nan gwamnati ta sa an hana saboda kawai ana so a ringa wayar da kan mutane akan halin da Kano take ciki da kuma halin da ya kamata a yi aka zo wanda muka ɗauka babban jami'in ma'aikacinmu aka zo aka zo aka ringa turo masa mutane ka yi haƙuri gwamna ya ce ka zo zai baka mukami ka bar wannan gidan rediyo na sashi ban kaza kaza kaza akai wallahi tallahi ana bashi kuɗi wurin dubu ɗari biyu da wani abu aka zo aka ce za a bashi babban mukami ya zo muka zauna da ragowar waɗanda suke da hannu a cikin abin na ce to don ka daɗe ni in zan ba da shawara kar kai mana asara tunda an ce za a baka babban abu ka je amma ba haka muka so ba ragowar abokan aiki a na ce babu ku daina yadda wani yana wasa da da ku idan ubangiji subhanahu wataala na so ya jarraba dan adam sai bar shi da sa. amma idan wani yana ganin in yayi kaza zai cutar ba shi ya tafi wallahi tallahi abin takaici malam yana zuwa sai aka bashi sai sai dubu saba'in babu mota babu ofis yaya za a yi kenan ya fara surutu bai ji daɗi ba ba a mai adalci ba sai aka ce to a mai da shi advisor har yanzu dai abin babu kyau an zalunce shi zuciyarsa tana tare da mu amma kuma yana cikin tsari ba a kai sati biyu uku ba sai rashin lafiya irin wannan tsari da ake an yi ne don a cutar ko a kashe mana guya ko mu je mu tsuguna mu ce mun tuba mun daina faɗin gaskiya wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa gwamnati ta sani billahi lazi la ilaha illa idan shi abin zai tafi tsirara in dai akwai abin da zan rufe al'aurar jikina in dai akwai abin da zan amma wai don ba takalmi ko hula ko menene ko ban da gidan kwana wallahi ba zan daina faɗin gaskiya ba sai an gyara yanzu idan misali ɗaya kenan saka zai yiwu ko ba zai yiwu amma abin da nake faɗa ma ana so a yi sulhu amma kuma ana bi ana so a cutar da mu ni din nan lokacin da an tafi majalisa ba wanda ya taimake ni duk Kano ni kadai ne na tafi karɓo certificate of return babu mutum ɗaya daga local government babu mutum ɗaya daga bangaren gwamnati babu mutum ɗaya daga bangaren jam'iyya haka na tafi sikau na je na karɓo kwalina na dawo aka fara cin dunduniya ta kar a bani kwamiti Allah cikin ikonsa ya bani kwamitin da ya bani kowa a harkar tsaro shine kwamiti na goma ko na takwas a cikin kwamiti ɗari da biyu ya bani wannan kwamiti saboda Allah ya san cewa za a zo wannan gabar to sun yi ƙoƙarin a yi duk abin da ake so a yi sai aka tafi aka ce to dolen dole mutum ashirin ɗin fili da ake tunanin suna tare da gwamnati su je su tsaya ga su ga gwamnati ga su fika a cire a ko ya ɗauki wannan ashirin ɗin ko ya ɗauke ni ko ya dauki ashirin ɗin ko ya dauki zobe mu biyu sai an cire mu daga abin da Allah ya bamu wanda mutanen da muke amfanarwa ta hanyar samun akwai wannan bayanin ya tabbata gaskiya ne da ina tabbatar maka akwai akwai an zauna hotuna an yi hoto an yi komai an da cewa majalisar ya tabbatar maka da ba shi ya tabbatar mun ba amma ina tabbatar maka su su fito su ce ba ai ba amma the essence is ana so ai sulhu suna so ai sulhu kuma suna cin dunduniya ba a haka idan ana so a yi to sai kowa ya aje makamai amma kar ku expecting za ku zauna lafiya kar ku expecting za a daina faɗin gaskiya kar ku expecting za ku ringa cin dunduniya kar ku expecting za ku ringa wasu abubuwa ko bayan abubuwa ba su tafiya daidai ɗaya kenan na biyu wasu daga cikinmu da ba su da mukami ba su da kwamiti kamar Nasiru audu Gabasawa da ke wakiltar Gezawa da Gabasawa tun lokacin da Barau Jibril Mali yana dan majalisar dattawa ya shirya taro ya gaci 'ya'yan jam'iyyar APC daga lokacin a ƙaramar hukumar Gezawa kansuloli guda biyar zaɓen ba na ɗaɗɗu ba wanda constitutionally ba wanda ya sai cire su in ba sun karya ka'ida ba immunity ne kawai ba su da su amma an dakatar da su an hana su albashi kansulolin nan sun fito daga mazaɓu guda biyar na ƙaramar hukumar gabasawa akwai tsamiya babba akwai kansilan mazaɓar tsamiya babba ɗaya kenan akwai kansilan mazaɓar babawa akwai kansilan mazaɓar gawo akwai kansilar mazaɓar tumbau akwai kansilar mazaɓar zango waɗannan mutum biyar ɗin nan an dakatar da su kuma an hana su albashi ina tabbatar maka an ba da sanarwar cewa an dakatar da su ko an kore su ma abinda aka faɗa kenan sannan kuma an ce an daina ba su albashi banda SASA da aka dakatar a mazaɓar a ƙaramar hukumar kuma gabasawa a satin da ya gabata gabasawa kuma wannan sati biyu da suka gabata an je an kai wa alhaji ahmad haruna zago cappa mutum sun fi dubu goma suka yunkurin zuwa mutum kamar dubu uku suka fito daga waɗannan ƙananan hukumomi suka cika kurna aka ce me yake faruwa ne Buhari ne zai zo aka ce a'a ai dan gidan Buhari ne zama shugaban jami'a aka kawo mai cafa daga mazabu ko kuma ƙananan hukumomi jin wannan satin da ya gabata kwana biyu da zuwa wannan ziyara aka fitar da sanarwa wacce aka saka a gidan rediyon rahama ga kana nan cewa aliyu abbas shine advisor na mai girma a na karamar hukumar gabasawa na bangaren harkar jam'iyya political na, harkar political siyasa an dakatar da shi sannan kuma aka ce akwai esco shugabannin jam'iyya guda bakwai na karamar hukumar gabasawa su ma aka ce an dakatar da su ko an cire su ma daga tsarin jam'iyya sannan kuma da mutum sama da talatin yes special assistant wanda ake dan ba su allowance din nan dubu biyar goma talatin su ma sama da mutum talatin din nan an zo an ce an mako su a yadda aka sun shiga tawaga saboda kawai sun zo sun shiga tawaga amma duk da haka suka ce wallahi ba za su daina ba to mu muna so mu faɗa musu ba a makara ba lokaci ya wuce da za a daina cin dunduniyar mutane a daina ba da shawara dan Allah dan annabi waɗanda za su iya faɗa wa mai girma gwamna shawara su faɗa mai magana ta gaskiya kamar irin su Alhaji Bawura da sauransu da waɗanda suke son sa saboda Allah wannan barakar gyara ta ɗinke ta ba zai ɗinku da lauje ba da za a ɗinke ta ne da allura gaskiya a hankali za a ɗinke da girmamawa ana so a yi sulhu to a daina ƙoƙarin zunguro wata rigimar to idan aka daina suke ni a dawo kaina idan aka daina waɗannan abubuwa da yanzu yanzu yanzu barka ji. ko jiya an tura min daga Kaduna an samu wasu gungun yan jaridu an je an yi rubuce-rubuce a kaina an ce a kai ni EFCC wai na ci kuɗi na rike constituency project billahi allazi la ilaha illa ba na tsoron kowa ya zo ya bincika abin da aka bayar na kawo municipal wallahi har kuɗi ina bayarwa na kawo aiki municipal wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa a cikin mutanen da muke tare da su wanda suke tare da gwamnati akwai mutum ɗaya na sani in ya ce ba haka bane zan fito na faɗa amma kana cikin aikin ina zuwa ɗan watannin baya ina wajen ake cinikin aiki na miliyan ɗari uku da zai kamata a zo a yi empowerment a local government ɗinsa aka ɗauki wannan empowerment ɗin ya sayarwa da wani a kai wata jiha a arewa ta tsakiya a jihar Niger in yana so ma ya gane da shi nake aka ɗauki aikin nan aka je aka yi ɗauki naira miliyan hamsin ya bashi wai in an tashi za a fama ɗin aje a jihar Niger kar a yazo a karamar hukumar sa da yake wakilta. Kai ma ai akwai wannan ina cewa mm, samar mai da kai ka bari na ah, saurare ba bace da ina so na faɗa akan wannan sai ka tambaye ni wannan mm. idan ya musa ya zo ai ni kuma mutum ɗaya ya zo ya faɗa ya ce na ɗauki empowerment na mutane da za a ware kuɗi a zo a basu ya ce na karkata na kai wani wuri ni nake tun kafin na zama Ɗan majalisar wakilai na tarayya nake biyan kuɗi ake wa mutane rajista na empower ake yanzu haka daga shekaran jiya zuwa yau ban san adadin messages ɗin da na karɓa waɗanda ake mun godiya na dubu talatin talatin da mutane suka dan uwa dai barin faɗi wani abin da ban taɓa faɗa ba yau tun ta riga ta faru ina tsoron kan na faɗa don kar a je a kashe abin saboda abin da ya faru lokacin da aka zo aka ba mutane dubu ashirin ashirin kowane ɗan majalisa na Kano in ka cire ɗaya daga cikinmu abin da aka shi ko ya je ya shiga ya fita ya samo wa mutanensa wallahi tallahi wannan ka'ida guda talatin ne wanda ya fi mu shine wanda ya samu guda ɗari da talatin da ɗari biyu amma billahi azimi mutum dubu na kawowa na zo a dubun nan lokacin jihar Kano ba wanda ban dauki akalla buhu ɗari na bashi ba. Wannan daga irin wannan ina tabbatar maka ya je ya raba wa mutanensa sun san na sani na zo na ɗauka aka raba mutane to akwai abinda idan gida ya samu don ka dan sama makocinka in dai gida ba zai sa ya rasa ba ba laifi bane ba dukkanin mu mu duk inda aka taho dan uwa a Kano kake a sharaɗa kake aiki amma 'yan uwanka suna rano kai ma kuna da ƙauye ni ma ina da ƙauye duk wanda yake so na kai ƙauye ba fa to ai ba waɗannan abubuwa ake cewa ka kai kauye ba har fa burin na kai to ai cewa ake kana ji ko ba inda fa ban kai ba ba gabaki ɗaya tun daga farkon Kano har ƙarshen Kano ta kudu arewa tsakiya babu inda fa ba a kai ba arzikin gwamnati saurare ne honorable Sharban zargin da ake na takardar ɗaukar aikin yi mm. da ake cewa ofa ta ɗaukar aiki mm. ire-irensu da kake cewa ka samarwa al'umma a yankin ƙaramar hukumar birnin Kano mm. akwai batu na cewa karamar hukumar ka ko kuma yankin ka na gaya mm. can kake kaiwa mm. ba al'ummar karamar hukumar birni ba mm. shi kuma me zaka ce akan haka a gurguje saboda lokaci mun shiga rabin lokaci za mu dan huta kaɗan sha shayi alabar shi wataƙila idan mun dawo za mu dora amma wannan an san nake so wannan. wannan shi ma wato gaskiya ne ba gaskiya ba wata ran da aka tambayi mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Yan Rufa'i radiyallahu anhu cewa me zai ce dangane da zargi da ake ya ba ma 'ya'yansa da ƙannansa da matayensa fulotai lokacin da yake minista da kuma abokanan arziki sai ya ce abinda kawai zai ce kai ka jira idan ka zama minista sai ka ba wa maƙiyanka da waɗanda ba danginka ba abin da yake na aiki ne amsa da nake so na bayar a nan wallahi azim ba zan ce a cikin 'yan uwana ba idan da akwai wanda ya cancanta ban taimaka masa ba amma ko manzo Allah ce wala zulqurba ko zumunci ba laifi bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yake so Allah ya yalwata rayuwarsa ya ƙara masa kwanaki fal yasil rahimahu sada zumunta menene laifi a ciki ɗaya kenan na biyu ina so ka ce kila kana magana ne akan tsohon ɗan takarar majalisar jiha na ƙaramar kuma birni wanda duk sanda ya fito takara yana cin primary election amma bai taɓa cin secondary election ba shine murtala ɗan dawaki ya ce wai na ɗauki aiki bai san mutum ɗaya da na bashi aiki ba ai abubuwan da ya faɗa masu nan da yawa dake za mu so su amma akan wannan ba ni wannan ansar dan mutum ni nayi imani idan na bada aiki guda goma guda tara a karamar kuma birni yake guda tara a karamar kuma birni yake amma dan wata karamar hukumar in ya cancanta in ya tambaye ni wallahi zan bashi in ya cancanta in ya samu hakkin ba na al'ummar karamar kuma birni bane ba ai baka gane ba yanzu misali na yi maka maganar yan fawa Hakkin yan fawa na karamar kuma birni talatin na samu dubu uku sai na basu dubu ɗaya to ragowar kuma fa na ina ne shi ma hakan alhaji ayyukan da ake bayarwa in ya ce ba a bayar ba mu bashiru katanga ce ta raba gidansu da sun murtala da dawaki mu bashira aiki bi na bashi ko ordinator mu ne kin gi bai kawo shi amma har yanzu muna zumunci da shi mu bashiru aikin da aka fara bashi shine a university ta shehin malami wanda yake kishin jihar Kano professor Hamisu Armayau na garin Bauchi yana shugabantar university ta dutsen ma na dauka na bawa mu bashiru ofa ga ta tazo yace wallahi ba zai iya zuwa ba matarsa kaza kaza yana jin tsoro kaza kaza nace babu laifi yanzu bu bashiru sa hudu yana bauchi yana training na daɗa sa sunansa a wata babbar ma'aikata da dukkanin ɗan wanda ya isa zai so a ce yana aiki a wannan ma'aikata ban san adadin mutanen da suka samu aiki ba amma dai abin da nake so murtala ya faɗi gaskiya cewa baya zuwa yi mun maganar 'yan unguwa da makota sai 'ya'yansa baya zuwa yi mun magana sai kwangila baya zuwa wai har ya ce ya kawo min cv ta yi ƙura ya ji tsoron Allah ka faɗi gaskiya rashin karɓar shawarwari da mutunta abubuwan da suke shaida maka shine kashin bayan da ya sanya to ashe kenan bai yi wa kansa da mutuncinsa kansa adalci ba da sunan gidansu da ya san cewa ba daidai nake tafiya ba ya zauna da ni shekara hudu to za mu dora wannan rubuce abin Ibrahim Sharaɗa idan mun dawo masu sauraro kamar yadda aka saba za ku iya yin taɓin alli kai tsaye da honorable abin ibrahim sharaɗa ku kira lambar waya sifili tara sifili biyu hudu hudu ɗaya hudu tara shida ɗaya sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya kuna ma iya bibiyar mu kai tsaye a shafinmu na Freedom Radio Nigeria wadda muke kawo muku wannan tattaunawa kai tsaye kafin mu dora yanzu bari mu dan shakata alabashi idan mun dawo za mu dora muna magana sallama kamar iyaye ce. Raba mu nuna yaushe abin sharaɗa cike nuni, ga karamin su babban su mu mun san addu'ar iyaye ce. Rai na kama ka san ya kai shi abin addu'ar iyaye ce. Raba mu na ka. Ko baba Buhari ya san da kai ne shi ya neme ka. A'a kawai kwarewa ce mai kyau ba a falla kallar ka. Wata rana can ya hange ka zakin aiki ya yi santin ka. Kansa ya kalli tsarin ka ta kai yanke babu tamkar ka. da yawan matasan kasan nan ko da yawa mu tamkar ka. Awon tafi da jirgin fito yau kowa ba ya yi shakka. Awon karamar hukuma Abunnewa sun ce suna wasu kayan turanci a cikin bayananka. kama ka san gari kai sha'aban addu'ar iyaye ce. Na babu gani waje yau sha'aban sharaɗa Ga su addu'ar iyaye ce. na kama ka san gari a kai sha'aban addu'ar. so ci gaban mu matasa. sako ni nan ina shaida noto da karfin kaɗan sharaɗa ka samu na shaida Wata rana can na hange karen da ka taɓa ado a dan shadda Matan kwaleji kuɗin ka ka samu kowa yana shaida Ka ɗau nauyin rijistar mai yan bawa ko dai ina shaida Ba mu tuwo da nama da zafi naman ma akwai kyauta Kai ka sa mana karsashi karsashi ya shige mu farin ina shaida A cikin mu akwai su hafsa da fati ga mata suna huda. Kawun sharaɗa yana son mutane ga daɗi wurin hulɗa. Kawun sharaɗa a gaishe ka kai lamarin addu'ar iyaye ce. Na babu gani yaushe abin sharaɗa take nuni. Ga garaman su babban su mu mun san addu'ar iyaye ce. Rai na kama ka san gayya kai sha abin addu'ar iyaye ce. Na babu gaishe ka. Matashi mai adon shadda, matashi mai adon shadda, matashi mai adon boyal, matashi mai adon boyal, matashi mai adon yadi, matashi mai adon yadi. la la la la la la la la la. Masifar kalaman kama mu batun ma'anar cikin waka. Ga guda da kyallin ta ta sha karo ga tubaran ka. Ka sa shafara da jambar ta mai kyauta da rikewa alkyabba. Samsam ka sa tufafin ka ga daɗi kamshin turaren ka. Kawai sharada kamalar ka ta yi kama da ta bawa washen ka. Kowa oh, wasu zara kuma ga uwa sun ganka sun barka. Su mu har a sha'awar lamarin addu'ar iyaye ce. na babu ganyo je yaushe abin sharaɗa take noni ga su babban su mu mun san addu'ar iyaye ce rai na kama ka san ya kai shi abin addu'ar iyaye ce na babu shi. Ina je gun na yi su Ali a bayanansa. Wani dattijo ya je gun kwarai sha'awar su sun yi kewarsa. Cikin sharaka a ta zagayen ta kowa ya yi kewarsa. Abinan mai su Ali abokan aiki a bayanansa. A wannan shirye-shirye na addini dan sun ga kwazansa. Sabon fannin shirin talla hajoji ba sun yi kewarsa. A wannan 'yan siyasa shirinsu sukan ce babu tamkar. kansa Yanka na masu kwamdu kasar nan kowa ya ga haskensa Tuda ma ai tsiron kirki shi ke yaɗo yayyi Lamarinka yana da bawa kai sha'aban addu'ar iyaye ce Na babu gando da yaushe abin sharaɗa take nuni Ga garaman su bamban su ban san addu'ar iyaye ce Rai na kama ka san ya kai sha'aban addu'ar iyaye ce babu gaishe ka. Sha'aban karje mutanen ka domin mu mun san tunanin ka. Sha'aban kullum tunanin sa gyara gyara kan ku sashen ka. Majalisa dai ta tarayya je ka abun ka mana ta bayan ka. To sauraro tattaunawa ta musamman ke zuwa muka daga nan freedom radio muryar jama'a mita 99.5 zangon fm da rahama radio mita 97.3 shi ma a zangon fm wanda kamar yadda sanarwa ta gabata shiri ne na musamman da muke tattaunawa da honorable sha'aban ibrahim sharaɗa wakili ne na karamar hukumar birnin kano a zauren majalisar wakilai ta tarayyar najeriya kuma kamar yadda kuka ji batutuwa da suka shafi siyasar jihar kano da al'amura da suka shafi wannan rikici da ke tsakanin kwamitin su ko tawagar na ta ji sabon karkashin jagorancin sanata malam ibrahim shekarau da gwamnati kan rashin fahimta a hurumi na bukata wajen gudanar da al'amura na jam'iyya kamar yadda muka faɗa muku za ku iya bugo waya a lambar wayar mu sifili tara sifili biyu hudu hudu ɗaya hudu tara shida ɗaya kai tsaye honorable shaban ibrahim sharaɗa idan hali yayi zai ba ku amsa daidai gwargwado da fahimta ba tare da ƙetare iyaka ko cin zarafi ba kuma irin kalaman da za ku iya bugowa a wannan lamba amma kafin mu je ga wannan kamar yadda kuka sani a zauren namu muna tattaunawa da wakilin rahama radio da wato abokin aiki a ba salisu tsoron ɗinki kafin tafiyar mu hutun rabin lokaci honorable sha'aban ibrahim sharaɗa kayi maganganu masu faɗi wanda duk inda aka je aka zo magana ce dai ta ina makomar ku take ta fuskar wannan rikici da ya kunno kai da ma fafutuka da ake ta yi na yiwuwar a samar da sulhun nan kayi maganar ana ta cin dunduniyar ku kuma ana da niyyar wai za a yi sulhu ta bayan fage shin a takaicen takaicewa so nake ka gaya maka sulhun nan zai iya yiwuwa a tsakanin ku koko a'a baka hango yiwuwa zai iya samuwa ba to dan uwa kamar yadda kai bayani tunda dai ka matsa a faɗa abin da nake ta kokarin kan da faɗa shine sun zai iya yiwuwa amma idan an zo da sharaɗi mai kyau daga sama saboda ba mu ba da muke victims ni an gwaggwada ni abubuwa da yawa sun faru a alkawari ba za a cika ba duk mutumin da yake jihar kano yana ganin cewa duk wani alkawari da aka yi masa za a yi mai ne na wannan lokaci don a lallaba shi ba za a iya cika mai wannan alkawarin ba saboda abin da ake faɗa daban abin da yake aikatuwa wato wata ran sanda na matsa akan magana titin nan na jihar na na na na na, hauran wanki da titin nan na gadan kaya cewa shekara bakwai al'ummar sharaɗin suna kokawa kullum na ji a za a yi za a yi za a yi za a yi wata nan sai aka bude baki aka ce wai malam sha'aban ƙuri'a ne kuka bani a sharaɗan nan ya ce ranka daɗe wallahi mun bada ƙuri'a ba ma magana ƙuri'a ba ce magana ce ta duk mutumin da yake a matsayin talakanka ko ya zaɓe ka ko bai zaɓe ka ba ko naka ko ba naka ba kai Allah zai tambaya in kana da yanda zaka fitar da shi daga halin takurwa to abin da nake so sanar da kai anan shine duk mutumin da aka zauna aka ce yayi sulhu za a yi ne saboda bukata ta yanzu amma ba mu imanin cewa za a iya cika mana ma wannan alkawarin ba to kwanda kai mu ci gaba da neman abin da muke nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma jiran lokacin Abdullahi Abbas tsohon shugaban jam'iyya ne Alhaji Ahmad Haruna Zago dattijo shi ne sabon shugaban jam'iyyar APC na jihar Kano wanda zai ɗauki jam'iyyar nan ya kai ta Alhaji wato shi ne ɗaya daga cikin sharaɗin da za ku mm. idan an zo fatan mu kenan muna fata ubangiji suka mana burin mu ya zama na cewa abin nan da muke faɗa uwar jam'iyyar ma ta fito ta tabbatar da cewa wannan ɗin haka ne shine kuma zai fitar da jam'iyyar nan a haƙura alaji idan haka ba ta yiwu ba ba za kun yanke kauna da yiwuwar cewa za a sulu saboda kuna ganin za a iya faɗa muku fari kuma ya zama daga baya ba to ai na faɗa maka ni ne karami a cikin su kuma mun yi wa kanmu alƙawarin cewa mu bakwan nan ɗaya ba zai yanke hukunci ba sai da mu gaba ɗaya saboda malam ibrahim shekaru adali ne ya yi alkawarin ko shi aka kira sai ya sanar da mu a je gaba ɗaya a tattauna idan mafi rinjayen mu suka yi da abin da aka zo da shi to ko da sha'aban bai daba haka za amma honorable ya zargin da ake yi muku cewar dama kun taso wannan turka-turka ne kurum saboda kuna da zummar za ku fice daga jam'iyyar apc matsayin ku na wakilai shi ya sanya jam'iyya tun da tana zaune lafiya an kuka fice dole ku bar kujerun da kuke majalisa shi yasa kuka bullo da wannan idan abin ya citira za ku je ku daidaita da su waɗanda za ku koma gurin nasu wanda an ce ma yanzu tuntun ina za mu koma wanda wuri ka taɓa ganin mutum ya fita daga gidansa wato a kullum saboda kasancewa ta na yi aikin jarida na kan yi ƙoƙari na iya harshe na tare da ƙin faɗin abu kai tsaye cewa ba zai yiwu ba dalili komai a hannun Allah yake amma a cikin tsarin tunanin kundin lissafin zuciyata ban hango ni a wata jam'iyya ba amma Allah ba abin da baya yi amma wallahi baya cikin lissafi na a yanzu kuma ba ni da wannan sha'awar a yanzu kuma wasu ku ba sa magana da wata jam'iyya to wai ina tabbatar maka a'a ai siyasa ba da gaba ba menene mu'amala kawai don wani yana rigima da wani sai a zauna ana Ba ba abin da abokanai a ko'ina amma ina faɗa maka ya za mu kafa jam'iyya yaya za a yi mu ci zaɓe a cikin jam'iyya yaya za a yi mu zo mu tabbatar da shugabancin jam'iyya tun daga mazaɓa har lokal gaman har jiha a ce kuma wani zai kore mu to muna da shugabancin jam'iyya halattacce kuma mu tafi ina wai saboda kun hango ba ku da mm, mafita mu abin da muke addu'a kada ya zama na cewa tabbatar da uwar jam'iyya da za ta yi cewa mu ne halattattu ya sa su fita daga jam'iyya amma mu ko wani abu ya zo ya zo ya ce ba da ma yakinin cewar za a tabbatar da tsagin ku a matsayin Allah subhanahu wataala yana cewa la do min rahmatillah karka fitar da rai da rahmar ubangiji ba ma taba yi wa Allah kokonto duk da uban idan ubangiji ga ma sai aka san abin da muke so to idan yayi aka san abin da kuke so to shine za ku ba da kai buri ya hau gobe kauya wannan wannan shi abin da zai faru shine sai mu bakwan nan mun zauna in an zo da abu na masalaha na fahimta wallahi sai me da koda zai yi sanadiyar kujerata wallahi in an zo da abu na masalahar al'umma da za su ji daɗi a daina yanke yanken filayen nan a zauna a yi mutane adalci wallahi tallahi zan yadda na bi amma a yi gane cewa jam'iyya ta fi ƙarfin mutum uku sun kai sun yi tsururu mutum uku ne ɗaya daga tsakiya mutum uku kake cewa amma tasirin su mm. an ga kamar yadda ka faɗa kai ma a cikin bayanin kafin tafiyar mu hutar rabin lokacin nan mm. ka faɗi irin mutane da aka zazzage muku bangaren irin su gezawa gabasawa ka faɗo mutanen da kake zargin cewa an ciccire ko kuma an ma dakatar musu da albashi kazalika ka yi magana irin ta cin da ake yi muku a kurare daban-daban har zuwa ga kwamitoci da kuke shugabanci a zauren majalisa mm. kai a naka bangaren ko irin su honorable tijjani abdulkadir jobi me aka yi muku da yake gwada cewar kuma an cire muku wasu daga cikin jama'ar ku musamman a karamar hukumar birni haka ka taba ganin an cire abin da ba a sa ba ka taba ganin korar wanda ba ɗauka ba aini ya tabbatar maka da cewa amsar da zan baka ita ce abin da kake so ka je. ba a taɓa kaunata ba a tsarin nan ba a taɓa bani komai ba kuma sai yanzu ka gano haka a'a wallahi tuntuni na gane na gaya maka dole ce ta sa na fito ma na nuna cewa bana jin daɗi saboda kada Allah ya kama ni da feluwa amma da yake ba ado wanda za a cire mini dan ba a taba bani komai ba ba a taɓa bani abin da aka taba bani to ai suna kallon wai rashin kwantar da kai ne to ai to shi to ai shine to amsa tambayar kenan kaga ba ni da wanda za a cire amma suna da wanda suka makala a tare da ni tunanin su ban gane cewa nasu bane tuntuni kamar ya aka makala wani misali yanzu wane ne wanda aka makala din ita tsarin wannan gwamnati mm. wato gwamnati ce da babban kowace irin gwamnati tana da irin salo da take mulki To ita wannan ta fi gogewa wajen haɗa tunziri husuma kulli jamhuru. A bakinsa na taɓa jin kalmar political jamhuru. Shi A bakinsu na ce. Jagor manyan kwata-kwata ƙarshe. Ka gane ko? Don haka wato a ɗauki wani daga cikin wani gida a raba rigima. Ko a haɗa rigima don a samu nasara Dubai da Aroni. ko a ɗauki wani daga cikin ƙungiya a raba don a samu kaza ko a shiga cikin siyasar malamai a ce an soke shugaban majalisar malamai an kawo duk waɗannan kulli ne wannan dalili ka fara magana akan honorable musa dan dawaki kafin tafiyar mu hutar rubun lokaci wata maganar ka za ta faɗa kan alakar ka da shi da ake ganin babban bango ne a gidan ka yi tsage kadangare kuma ya samu kafar shiga honorable murtala dan dawaki ya yi kalamai da dama kan abubuwa da waɗansu ka fara bada ansa akan su kafin tafiyar mu hutar lokaci amma ta fuskar abin da ya shafi alakar kuma a zaman tare cikin gidan nan ya ce haƙuri ake ta yi da kai ba ka ɗaukar shawara da sauran batutuwa ta fuskar irin ramuwar al'amari na alkhairi mm. da aka ce sallah dalla da ake yin ta. Mm. to shi ya ma ce baka taɓa taimakonsa ba tun da yake mm. sai naira dubu ɗari uku ce ta taba haɗa ka da shi. Wannan hmm. ba wani babban rauni ne a tare da gidanka ba da za iya sanyawa kai ma ka sadu da ka je ka miƙa wuya. Hmm. To na farko dai kamar yadda kai wannan magana ina so in tabbatar maka cewa Murtala ɗan dawaki tsohon ɗan siyasa ne. Wanda a tarihin rayuwarsa duk sanda ya fito takara yana cin firamare election. Amma Allah bai taɓa jarrabarsa da cin secondary election ba. Saboda me? Saboda lokaci bai ba kuma bai ba hanyoyin da za a ci zaɓe ba kuma bai san yadda ake a ci zaɓe ba da ya zo ya haɗu da kai kuma bai shine nake faɗa ma billahi azimi na rantse da girman ubangijin Allah ba ni ne mu murtala ba da farko shi ya ringa nema na kuma na kiyaye da ne da shi saboda ina da tari wallahi azim sai wuyi su waye suna nan sanda na fito nake takara 2016 17 har 18 farko farkonta sai mun zo muna taron mu na kulle-kullen yadda za mu ci zaɓe da wata kungiyarmu da muka kafa solidarity kawai sai ga murtala ya fakin sai ya shigo salamu alaikum zuwa ne mu gaisa ina gaja honorable in ya tafi sai ya kira dan Allah honorable ina so na shiga na ce honorable murtala me kake so yace takara yake so zai ta majalisa Za na ce yanzu ba kungiya za mu ba ka je ka ci gaba da neman jama'a ni ina so na tsaya da kafa ta tukunna ni ma ina neman jama'a in lokaci yayi in Allah ya sa za mu iya tafiya da kai zan kirawo ka sai ka zama dan takara ta na majalisar jiha haka aka yi ta yi a ƙarshe saboda ni ban gamsu ba har sai lokacin da maganar primary election ta taho yan kwanaki ya rage aka ce to shikenan ana buƙatar ƙarin mutane da za mu iya shigo da su waɗanda ake kallon su tsofaffin 'yan siyasa ne fa'iz alfindiki muka tafi da su gidan Alhaji Yayela Ahmad a nan aka haɗa mitin da ƙungiyar waɗanda aka gallaza musu a cikin jam'iyyar APC na ƙaramar kuma birni. Su ne Alhaji Hamza Darma, su ne Alhaji Ɗanjummai Abubakar Kingibe, su ne ya yake da suna Murtala Ɗan Dawaki da sauransu. Na ce mun zo mu haɗa tafiya da ku kuma ga Ibrahim Rabi'u Tahir shi muka tsaida a yanzu a matsayin wanda za mu yi takarar majalisar jiha. ta gaba maganar murtala aka yi magana murtala ya ce ya zo ya so ya tafiya da mu da amma ban yadda ba amma yanzu tunda na zo na ce to a lokacin ban zo takara ba kuma da muka fito takara ba ka dawo ba suka yadda za mu tafiya suka ce alhaji hamza darma ya ce ba dan komai ba zai bi ni saboda irin yadda aka gallaza musu sun je taro gidan gwamnati akan zaben sabon dan tata an sa musu tiya gas an kore su an maki hana su su magana ya ce amma tunda kai direba ne da ka iya tuki za mu bi ka wannan dalili yasa muka tafi muka zo muke ma'amala da su amma murtala dan dawaki ya faɗa ya ce ba na ɗaukar shawara kenan idan da gaske ne abin da ya faɗa ba na ɗaukar shawara ba shawararsa na bi na zama dan majalisa ba kenan ya ce ba na ɗaukar shawara kuma da gaske ne ba na ɗaukar shawararsa annabi suleiman da annabi dawud da uba ne aka zo aka kawo wata shari'a gaban annabi Dawud ya yanke hukunci annabi Sulaiman ya ce ai ko baba da ni ne da ba ya ce in kai ne ya za kai ya ce ai da kaza kaza zan yi sai ya ce a kira musu ya ce takan nan ta fitawa dadewa ana siyasa musamman a ce primary election kai kake ci ba shi ne yake nuna cewa ka fi abin iya siyasa ba everybody have his own log kowane dan adam akwai irin abin da ubangiji ya encoding inna ahadukum ya jama'u kalqi wa huwa fi badana ummihi dan adam Allah yana halittar halittarsa yana cikin cikin mahaifiyarsa mataki hudu yana kaza ya zama jini ya zama tsoka ya zama a ƙarshe wayar amar bi wayar sar alaihi malaku a turo malaku wa ya amar bi arba'i kalmatin alfomatin abubuwa guda hudu bai katar da riziki wa ajali wa na ausa idin Allah ya rubuta tun farko zan zama ɗan majalisar tarayya Allah ya rubuta murtala dan dawaki sai kai takara shekara 20 baka ci da election ba muna fatan a 2023 Allah ya saka ci zabe amma wannan hmm, saurare ka ji wannan dalili ya sanya yake tare da ni amma wallahi ni saboda mun yi zaman lafiya da shi muna girmama juna da shi ina shiga har gidansa duk sanda na zo gari har satin da ya gabata wancan yana cikin motata duk inda zan tafi yana bangaren hannuna na hagu ni da dama yana hannuna na hagu kuma da a lokacin kai gamsa cewar makala maka shi wallahi wallahi wallahi wallahi na san kullum complaint din da yake mana abu ba ma faɗa masa kuma za mu zo mu zauna tare da shi mu ci abinci in ina da sako da nake so na tura wa gwamnati sai na faɗa mai a cikin labari bai san aikinsa ne ba bai san na san aiki yake musu ba in fact kaga a bayan din ma ka san cewa tabbatar maka daga baya daidai lokacin da ya faɗi takarar primary election abin da ne murtala da waki a ɗauka da abin da ya faɗa gaske ne ya faɗa abubuwa guda biyar wanda zan ɗauke su filla filla in kun manta na yi bayani a kansu to amma dai zamu dauki masu sauraro eh zamu dauki masu sauraro yayi maganar biza na ke samo masa biza China yayi maganar empowerment ina ba mu ɗan uwa na yi maganar betara yi maganar ah, ban taɓa taimakon sa ba to maganar taimako ta kansa zan fara duk abin da mutum yi dan Allah baya fatan yayi gori ba gori ne ba mun zama ƴan uwa amma maganar farko lokacin da duk da Allah ya dai jira ranar litinin zuwa talata zai karbi takarda daga kotu ya amsa kaga abun farko da na fara na tattara malamai ba malamai ba yan coordinators ɗina mutum ashirin na ce ku je ku gode wa ubangiji su subhanahu wata'ala a saudiya murtala kai jagorance su tun daga kuɗin jirgi hatta kuɗin da za a yi abin nan ticket visa komai ni ne musu kuma lokacin baka ina saurare nika ji gagado na gane murtala a ɗakin nan duk da naji abokanansa je suna cewa na tuho na basu tun da na farko dai kowa na bashi guzuransa amma ban taɓa barin mutum ya ci abinci ya sai abinci ba ashe da na taho abin takaici saboda kawai a tara kuɗi ga kuɗin amma Allah ya kasa sa nutsuwa wallahi tallahi ashe sabila yake karba bai taɓa siyan abinci ba abokin sai yake faɗa mun je tunda muka taho ga kuɗin nan a lokacin yana takara wannan ɗaya kenan shi ya sani ba na maimaita abu amma ya sani cewa al-iqrar aula bi shuhud abinda baki ya faɗa ya fi hujja sannan man hufi wa man kutuba bakarra abinda aka faɗa ana mantawa amma abu abinda aka rubuta ana tunawa ya tuna ranar takwas ya duba chat ɗinsa na ranar takwas ga watan mayu na shekara ta 2021 na kwanan nan sai da ya buga mun waya kamar zai kuka ina bacci cewa ya je wani wuri zai yi wani abu an hana an hana shi shiga wurin an ce sai ya cika kaza tunda ya ce bai taba tambaya ta wani abu ba bai taba wannan yayi kankanta na ringa waɗannan maganganun cikin girmamawa amma tambaya ta kuka yi dan wani kare dauka gaske ne billahi lazi ina bacci hankali na a tashe na aika masa in ya karyata ya ce bai taba a babu wannan duk an wuce wannan mu ba yara bane ba ai na faɗa ne dan in mutum bai san me zai faɗa ba bai san me za a mai masa ya ce bai taba roƙa ba saurare ni to ai in ita ce ma ya ce bai taba roƙa ba kar kuma ya manta ba rubutu ba murya ya aiko ba tana nan in ya ce ƙarya ne ya fito zamu bashi zamu bashi amsa wannan ɗaya kenan magana ta biyu ni Allah subhanahu wataala ya bani wannan matsayin amma iyaye na su ne za su iya sani dole amma mahaifina da mahaifiyata har Allah ya karɓi ran mahaifina kunyar juna muke jini da shi bai taɓa zuwa ya shiga cikin al'amari na na siyasa ba cewa yi kaza ko karkai kaza sai dai bani shawara ya addu'a in zan yi abu na jana neman alfarmasu lokacin da ya zo ya same ni akan harkar visa china ya ce wannan rabu ne ce tunda Allah bai fito da appointment madina ba kuma gashi an shiga zaɓe na faɗi na farko ya kamata mutane masu sanya aka yi zaben nan me sanadiyar samun rashin fahimta ta da gwamnati akan murtala ne da shi da abubakar inda bawa wata ran lokacin komai yana tafiya daidai da gwamnati ba mu da wata matsala abakar muna tare kafin daga baya na ce a bakar kar abubuwa nan su samu matsala dan Allah ka je ki darban da naga abakar ma na manta yanzu ce suka same ni cewa murtala yana so zai takara amma sun ga ban fara shirin takarar murtala ba ta ce amma saura wata biyar na ce murtala in dai shi abin ne na yi maka alƙawura in saburar ka ta zo yadda zan dage kai na haka zan dage maka su MBK suna raye su Dimola suna raye a lokacin ba turo shi akai ba lokacin muna tare lafiya nan ban san gaibu ba a wancan lokaci kuma a baya ma ban sani ba ta bayyana ba saboda bukatar a lokacin ba fara assignment din ba a iya fahimta ta a wannan har zuwa wannan gaba zan mai adalcin cewa tare muke wallahi yayi kokari mun taro mun yi komai sai na ce murtala ba kwana uku inda ni ne zan hana ido na bacci ba na bacci in na sa abu a gaba muka zo muka tafi muka ringa zagayen esco billahi la ila illahu dan uwa banda na kwana a wani gini na gwamnati ko wata firamare ko wani sakandare tun ina sakandare su ina yawan islamic vacation course ina zuwa courses sai akan murtala dan dawaki akan zaɓe na ban kwana a firamare election ba a wurin filin zaɓe haka muka tafi sani a batin santa esco suka ce mu tafi a ɗebe su sai su yi zaɓe kafin a sayarwa da murtala fom sai da na rubuta wa har shugaban kasa takarda aka ce dole sai an sai da fom aka sai da fom ɗin nan na kashe kuɗi ya fi miliyan ɗari akan murtala dan dawaki a da shi ne ya sani saurare ni akan murtala dan dauke zama shugaban karamar hukuma naira ɗaya ko photocopy murtala bai taɓa bayarwa da kuɗinsa ba kana nufin kai saurare na kaji da zaɓe ya rage sati ɗaya na dawo na tare a Kano ni ne bin wannan ni ne shiga gida sai mu kwana sai asuba muke dawa ne da murtala ina yawo ina roƙon su ya rage kwana ɗaya za a yi zaɓe suka zo muka tafi sani a bacin santa. mahaifiya ta karfe biyun dare ta tashi daga bacci ta bugo min waya ta ce kun ci abinci ta ce hajja ba mu ci ba aka je aka dafa taliya ta tashi tsakar dare aka yi kula kula wallahi ni na ringa ɗauka a plate plate ina raba wa mutane tabarma da za mu kwanta a ikanta babu katifa babu kujera murtala ba da dubu biyar a je a bar mi babu ni na turo dubu ashirin na ce zahardin ku je ku so barmi. aka zo a tsaye muka kwana su malam ali na tudun wazirci kwana suka yi suna saukar alkur'ani akan Allah ya ba murtala nasara duk isko din da ya kwana a wannan wuri billahi lazi la ilaha illa huwa naira dubu hamsin na bashi sabuwa rabandir guda mutum sama da ɗari uku da aka tuho runduna aka tabbata za mu ci zaɓe muka tafi muka je indo muna zuwa sai aka ce ai kada a bari mu shiga saboda ba mu ne ba mu da mun amma mana waya an ce kar mu da kuma mu iya esku kadai ashe an debo yan daba mota 40 local government 43 aka bada umarnin a kawo yan daba saboda sha'aban da aka zo na taho da jami'an tsaro da suke kula da ni daga Abuja akwai da nan Kano saboda hanya da hanya muka taho sai wani zai bani labari aka ce to an gane cewa in ba rigima aka ba za mu ci zaben nan amma amsanar da baffa babba dan agundi ya zo ya ringa sarfa mana a shari'a saboda na tada rigima ko kuma a samu dama mutane na su harbi sai a rubuta shugaban kasa wasiƙa a ce ai ina zuwa ina terrorizing mutane ina yawo da jami'an tsaro sai wani sauri zai faɗa mana ya ce ga abin da aka yanzu fa zai zo fara zagin ka ana wannan na faɗa wa jami'an tsaro na nace to za a zo a zage ni yanzu duk abin da aka kar wanda ya kula su dan siyasa ne ni na sa kaina in an zage ni ba zai fito ba a jikina ban rufe bakina ba dan kaza kazan ubanka ina dariya ina yaƙe zuciyata tana tsafi jami'an tsaro na suna gefe ba abinda suka iya banda kawo da mutane in an basu dama amma suna ji suna gani suna dukan yatsa ga jami'an tsaro tsaro ba akwai mataimakin kwamishinan 'yan sanda yana raye na ce wane ka zo daga bangaren gwamnati don ku kula da jami'an zaben nan kana ganin cin mutuncin da ake mun ba kai magana ba a da Allah ka yi haƙuri wani rabu to babu laifi sai na ce ina baturan zaben nan dan Allah ina da tambaya ina jami'an tsaro da aka aje shi zabe yaya ka'idar take su waye za su zaben nan aka ce da esco da waye da waye da waye sai na ce aban da wane da wane da wane da aka ce da babu su a kunnen tsana dauko constitution na ce gashi sai ya ce su ba su san constitution ba Abdullahi Abbas na constitution ɗansu sai abin da su faɗa to kaga tun daga nan kawai kama kariya ce saurare na ka ji sai minti daya minti daya sai ah, zan yanke yanzu sai ya koma bayan ya gama zagin nan an gaban ya komai ba sai aka dada buga waya sai aka ce to ya zo ya kama ni da kokawa sai aka dada zo aka ce zai kama ni da kokawa dan fa harbi sai na ce kubu shi ne tim leader nace ko za a kashe na a wurin nan kar wanda ya ce uffa wallahi ban rufe baki ba da baffa ya tsalle ya kama wuyan ta ya shaƙe ba taɓa min wannan ba a duniya ya makure ni nace ce kwamishinan 'yan sandan nan kana kallo ga abin da ake mana mataimakin kwamishinan 'yan sanda sai ce kai ba sake shi mana dan kaza kazan ubanka kaza kaza ina kallon jami'an tsaro na sana kuka ga abinci amma an hana su ci na kar wanda ya taba su wannan kaɗan ne daga cikin tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sa mai an sa mai mahaifa yana sallah waye ni shi aban waye ni daga ina nake menai menai wa Allah saurare ne kaji minti daya lokacin saurare ne kaji daga nan na fito na fara nuna rashin jin daɗi na a kansa to sai ya zo sai yake magana bayan da aka ci zaɓe bayan da aka gama wannan zaben bai ci ba aka tafi kotu ya kasa yin wa'in eh, magana uku ce sai ya same ni ya ce to honorable kafin Allah ya kawo wani appointment tunda na faɗi zaɓe akwai 'yan kasuwa na Kano sun same ni sun ce suna neman visa China tana musu wahala amma na yi fa magana da su cewa za ka rubuta takarda za a je a kai amma na ce sai in sun yadda kowanne fasfo za su bani naira dubu ɗari biyu ka rubuta takarda na ce to wallahi ban san ambasada na China ba amma da kai na zan tashi na je embassy na ce amma murtala zan yi tunani sati ɗaya biyu uku ina ta consultation wata biyu har na samu wanda yadda zai kai ni wurin ambassador china can wata ran da na farka daga bacci sai tunani ya zo mini yau na kai ɗalibi sudan ba har katifar da zai kwanciya da abincinsa da komai ne nake biya masa amma saboda kiyayya aka biya mai kuɗin jirgi aka ce ya dawo ya shigo rediyo ya ce a wahala suke ina kuma ga ɗan kasuwa da ya karbi kuɗi wani ya karba na je na rubuta takarda na ce yi mai biza kyauta sannan kuma na karɓi kuɗi shin wannan mutumin ku ba zai dawo nan gaba bai ce na karɓi kuɗi na mai biza kuma ban kai kuɗin ba sai na kira murtala na ce murtala na ce alkawarin da ne maka na magana biza gaskiyar magana ina jin tsoro na ce ina ganin kamar cin amana ne ya ce ai tare za mu raba kuɗin na ce bana bukata wallahi ya ce to shi na bashi shi yana so a irin abubuwan da zai rage asara na abubuwan da ya na ce me kai na ce murtala idan mutanen nan ka je ka same su kai da su ka ce na ce zan musu biza kyauta ka kawo fasfanin ko ɗari ne zan rubuta zan kai in ka kai musu biza nan in sun maka alheri ko miliyan suka baka wannan sunansa alheri kuma zan maka murna amma ka zauna kai ciniki da su kai sharaɗi cewa za su baka naira dubu ɗari biyu biyu to gaskiyar magana murtala ba zan iya wannan ba zai zuba min da mutunci wani zai je ya ce na rubuta takarda na ce ai biza kyauta kuma ana ciniki da ita kuma kuɗin nan ba ne a kawo ba kuma in ni na karɓa ma na ci haram murtala don Allah kai haƙuri ka je kai tunani amma wannan yanda aka yi kenan in kuma ƙarya ne masa wannan in ƙarya ne masa ubangiji subhanahu wataala ya saka masa ɗaya kenan na biyu ya yi maganar cewa ban taɓa taimakon sa na ba su wannan ansar na uku ya yi maganar cewa mun je ɗaurin aure sun haɗu da magashi magashi ya ce yanzu bai gan shi ba na je Abuja yi kwana biyar yana jira na je wurin magashi minti ɗaya. ina son ba ɗauki. na farko waye kai shi wurin magashi duk inda zan je kafata da zan sa in na ɗauki kafata murtala ne har faɗa nake mai murtala me yasa baka shigowa ne kusa da mu sai ya ringa tsayawa baya baya kamar mara gaskiya kamar mace haka ake tafiya don haka idan da muka je wurin magashi sai yake cewa ranka duk inda muka je dama ce zai sai da kansa yana bai ai ni ne dan kaza kaza dan gidan wani ai a to ba komai ce to ina so zan zo sai yace to sai ka zo to honorable ka ni sai yace eh kawo ka wallahi wallahi tun wannan rana ban ƙara ganin maka sha ido na ba wallahi azimi in na je aiki nake ba zan bar aikin al'umma ba ko na kwamiti na na dauki ina yawo gidajen mutane ba na zuwa ba na zuwa tun da makashe zama minista ban taɓa zama ma'aikatarsa ba duk da shugabana ne kuma ina girmama shi amma duk abin da babu dalili da zan je na hana shi aikinsa ni kuma da aiki na akan mutum daya wannan ba zai yiwu ba amma in maganar wannan ne ko yau yake so ya zo na kai shi duk da ya koma can wallahi zumuncin da muke da shi da girmama juna da muke zan dauke shi da kai shi wurinsa tunda zuwa ai ba karɓa bane ba ban san abin da zai kai shi ba na biyu na uku maganar sudan ita ma ya yi maganar cewa da maganar sudan da maganar aikin haji ko umara da na kai su waccan umara wai kujera ce ta malamai a ina amma kotu za ta tambaye shi ya faɗi wani wani ne ya bani kuɗi na kai malamai umara ba da kuɗin aljihuna ba in kuma shari'a mini ubangiji Allah ya saka mun amma shi ma kotu za ta tambaye shi ya faɗi wane ne me son tsinsa cewa kuɗin da na kai su umara su ashirin cewa kuɗin malamai ne na fahimta da kama gurfanar da shi gaban a zan gurfanar da wannan tabbas ba za a yi min kazafi a zauna lafiya ba yayi magana Sudan jiya da yau cewa wai wannan sudan ɗin scholarship ne aka bayar tsakanin ƙasa da ƙasa wacce ƙasa ni ƙasa ne ni shugaban ƙasa ne wane ne ya taɓa bada ka zo ya ce ɗansa yana can kuma wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa duk watan duniya kafin na ɗauki albashi sai na tura masa alawar tsansu kuɗin impact ɗansa ya ce bai je ba ni na bashi ba yaya ne ne bashi ya san yaya kafin ni yayan nawa ya sa da aka zo aka yi jarrabawa na ce murtala mu ji tsoron Allah ba ku da muke tare da ku ba in ka da ta wannan mutum biyar duk wanda yake so ɗansa ko ƙaninsa ya je ya karɓi jaraba wannan ni Allah zai tambaya ba ku ba in na mutu ya saurari sanarwar da za a bayar ya je ya bi ka'ida ya karɓi fam ɗin nan ƴaƴan talakawa muke so murtala za ka yi tura ɗanka ba bakin ciki nake maka ba amma in ya je ya karɓa ya ci jarabawa wallahi ba zan hana shi tafiya ba aka gama wannan jarabawar iyayena suna da haƙƙi sai na ɗauki fam guda ɗaya a cikin ɗari uku sai na kai wa mahaifiyata na ce ga wannan fom ɗin hajja a cikin jikokinki inda akwai wanda yake sha'awar zuwa sudan ya je a mai jarrabawa gobe in ya ci zai tafi ta ce allah ya maka albarka na gode madalla ina tashi sai ta kira yaya na nura sai ta ce nura kira mu murtala aka kira murtala sai ta ce a tambaye shi bai da samari ne a 'ya'yansa ya ce akwai ta ce to ga fom an bani amma ni kuma na baka mahaifiyata da ta haife ni ya ɗauki fom ɗin nan aka tura yaro ya je jarba Allah ta maka yaro ya ci sai murtala same ni yace ne wa hajjiya godiya ta ba shi fom na ce Allah sarki Allah ya saka mata da alheri kaga na ci riba biyu kenan na samu lada na addu'ar da ta mini na bata kuma ta baka sai ya ce amma shi ƴaƴansa uku da margayiya da Allah ya mata Allah ya mata rahama Fatima da ɗaya ɗan uwansu su uku ne ɗaya ba zai tafi ba zai raba su ba sai dai su tafi tare nace murtala yanzu zaɓi ya rage gare ka ko kamero da mahaifiyata fom ɗin nan ta bamu wani ko kuma ya haƙura da zuwa amma ba zan ɗauki yara biyu ko uku daga gida ɗaya ba kuma muna tare da kai me kake ce duniya duniya sai ta zage mu murtala ya ce to shi zai biya a haɗa shi da su ne ga kunan da su wani tudu na gangare sai jiya na je yana faɗan cewa ai na ki yadda na bari su je can saboda kar a gane cewa su scholarship ne yanzu ko su scholarship din fitsari abin nan ƙarya ne ka za ma ta mana su scholarship din kai ma je ka samu kai ma dan bunan su falle saurare ni ka ji ina zuwa minti daya dan haka sai a cikin ɗansa kullum sai na tambayin murtala wanda na san ƴaƴansa suna ciki hmm. wai yaran nan ko ƙarya suke mana ne cewa akwai matsala ba matsala suna ce mana ba matsala ku iyayenku ne ƴaƴansa ne ku ne inda matsala ku faɗa mana ya ce ba matsala daga baya sai yake cewa wai scholarship ne sai da suka yi shekara ɗaya sun gama rimidiyal. sai aka turo aka ce akwai mutum bakwai za a dawo da su Najeriya na ce me ya faru ciki har da dan gidan Murtala aka ce ai kirar bakwai ake nema amma daga baya sun ba gama remedial an gane kirar da shi daga gare su sai na ce ba zai yiwu ba sun yi shekara ɗaya a ce a dawo da su a je a nemi private school mai tsada saboda dan Murtala aka je aka samu private school University of Ibn Sina aka je aka biya musu hostel ɗinsa daban aka biya musu sa daban aka allowance ɗinsu daban kuɗin makarantarsu daban Ɗan murtala yana can yanzu suna na bulwa wannan shi ma ya ce jiya a faɗa mai abin da aka kashe nan da sati dai zai dawo da ɗansa to muna ba shi shawara kare wa ɗansa bakin ciki dan ɗana kowa ne ban san ma 'ya'yan da na kai ba kuma in na je su dan ci gaba da martaba ɗan nan a matsayin na ko ɗana wannan ba zai shiga cikin harkar siyasar mu ba da zaka cuci yaro na uku shine maganar wata ran ya je neman kwangila wurin ya ce yana son zai ga wani ce murtala zan kai ka wa kake so ka zo Abuja Wani yake so zai gani abokin aiki na ne na dauki baya nan ina ta neman wani na shi ma yana da commitment wata ran ina tare da shi ne wa murtala waya na ce, maza maza sa ka? na buga mai waya daga inda ya kwana ni na ajiye shi ni na sauke shi ni na biya kuɗin inda yake duk sanda zai zo na tura mota ta ɗauko shi na mai waya ta fi hamsin zai fita yi sauri na zo na ja shi gefe ne maganganu masu kyau a kansa amini na ne wannan dan uwana ne ga yadda muke a taimaka mai yace lokaci bai ban an fara ka zo aka zo yace dawo sati mai zuwa sati mai zuwa ya zo wallahi ba san yayi tafiya ba ya tafi garin su bai dawo ba sai da aka yi kwana uku murtala yana ta nema na muna oversight ban samu na shi ba sai wata ran karfe 1 dare na je wurinsa tunda na san already na ajiye shi a hotel na mai komai da abinci da komai da za a je masa murtala kaji kaji a shiwa na ya tafiya na kirawo ya ce to babu komai na ce amma na yi magana da shi jiya ya ce ba a fara wannan abu ba an fara zai neme mu wallahi ba a fara abin nan ba sai sati mai sai satin da ya gabata kuma da za a fara satin da ya gabata muna tare da murtala to zai wannan magana a gidan rediyo na ɗauke shi dp ɗinsa ka duba za ga hoto ne shi da mataimakin shugaban ƙasa a wurin taro na ya zo wurin taron nan ya ce za ku yi taro ina so zan zo shi abin na ce murtala ka zo mana zan sa a yi maka tiket sai ya ce ai ya riga ma sai tiket zai taho gobe ashe a mota zai taho da muka je aka gama taron nan ya tsaya ya karɓi mataimakin shugaban kasa da sgf da waye aka yi ta hotuna hotunan duk suna bayan mota ta ma na to zan kama lafiya lau aka rabu na ce to murtala kamata ya sati mai zuwa ka zo tunda an fara abin nan a tsara yadda za a yi abubuwan nan ya ce to ai shi yanzu ah, ba komai zai koma kano gobe yaushe zan zo na ce jibi sai ya ce to babu laifi na ce zan sa a yi maka tiket na komawa sai ya ce ai already ya riga ya siya ashe shi ma a mota zai dawo sai na ce to kuɗin zuwan na zuwa da komawa za har din maza maza nemi dubu ɗari ka ɗauka ka bashi kafin na zo litinin saboda ya riga ya sa kuɗin sa ya siya aka ɗauki kuɗin nan aka tura mai ashe ya kusa zariya ma lokacin to irin waɗannan abubuwa na tunda kana ma da inkari akan duk abubuwan kuma ka ce ko za ta raba ko ga abubuwan da kake tunanin na kazafi ba ba mu da lokaci minti goma sha tara ne ma gaba ɗaya rage mana a cikin eh, tattaunawa. Ya kamata ka ba masu sauraro su mana alƙalanci eh. inda ne kuskure a ce sha'aban ba kai daidai ba wuri kaza kuma in Allah yadda idan ba san zuciya kai ba wallahi zan dauka. To masu sauraro kamar yadda muka faɗa lambar wayar da za ku kira sifili tara sifili biyu hudu hudu ɗaya hudu tara shida ɗaya sifili tara sifili biyu hudu hudu ɗaya hudu tara shida ɗaya bari mu ji wani ne a kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa muke tare. Eh, sunana Usman Aliyu. To Usman ne eh, muna tare. Ne babban bako barka da zuwa. Nan Usman muna godiya. Eh, Amma a rage Usman, rage A gaskiya na tashi na ji ana wannan jiran ne. Kuma bisa alƙalanci ni dai ba constituent da suna ba ne kamar municipal. Hmm. To gaskiya in dai haka ne Murtala bai kamata a ɗan wannan taɗin kuma duk wani abu an da aka yi a a samu wannan matsalar ba. Hmm. Ya kamata Murtala ya dawo a karanci juna ya ba nan da haƙuri. Saboda ta shi harshe baka san in ka faɗe shi baka san me zai jawo ba. Ga shi har ya jawo memba ya yi name out abin da ya faru. Kuma bisa dukkan alamu gaskiya wanda ya ma wannan halittin bai kamata kuma daga baya ka zo kana baka baitin ɗinsa ba. To, mun gode eh, Usman. Eh, ni wannan dama ce a gare ni. Gaskiya lamba wallahi ban san ka ba baka san ba. Ni dai ina buƙatar a taimaka a bani aikin min ba. Ubangiji Allah sa da rabon rabonka. To Usman Ali mun gode bare da gaske. Allah sa da rabo. Bari mu ji wani ne alayi a gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. A rage sautin rediyo, a rage sautin rediyo. To, da muke tare. To, kula mamman shiryawa. Eh, ne. Kuma kafin nan abinda Usman Aliyu ya magana cewa a yafe Murtala wallahi babu matsala tsakani na da shi banda waɗannan abubuwan guda biyu kuma in ba ta fashe wannan kuma ku ya dawo ko gobe ne amma abin da zaka janye karatu. ai babu ai muna tare da ma ba inda ya tafi hmm. amma mutane su gane me yasa me yasa yayi wannan maganar abu biyu ne masu sauraro na ce shashi daga wata da zan last week ya kamata in dawo hirar nan an tuturo mutane zo su bani amsa sun kasa sai aka bawa mai girma gwamna shawara kamar yadda muke zargi muka ji cewa in dai ana so don mutane sun saurari wannan hirar da muka yi da kai sati uku da suka gabata aka ce to a datsa daidai wannan gabar da zan zo ne wannan hira a nemi airtime a daidai wannan lokacin a wani gidan rediyon murtala karba da sha'aban yanzu ka fito ka ce baka tare da shi don haka mutane za su zama sha'aban yana can yana faɗin gaskiya akan gwamnati shi kuma daga gidansa a wannan gabar yana can yana shine dalilin da yasa kwantarakin zai kare da su a wani lokaci ko kuma da ni aka ce zo ya bayyana cewa baya tare ga wani ya kara zuwa kan layi bari mu ji salamu alaikum wa alaikum salam da muke tare a gurguje da muke tare eh? je ka kai sai to Suleiman muna tare da kai menene yasa abin da yake hawo hanyar da farko da mutum da ya da kan shi da na'am to a gurguje a gurguje malam na kuma da ke samun jirgiya da jin jama'a da su na ke suna misaliya da bai ne ya ce ya ce ya wannan musulmi ya ce masa shi gaban shi ba da bai su tsakanin su da Allah abin da na Allah zai yi ke sa. Wannan ne sun hayar da ba su da mun na yafe masa Allah yadda na yafe masa mahaifiya ma ta min magana ta ce lallai a bar magana na ai na yafe masa. To za a janye kotu? A wani kuma haƙƙi ne idan ya fito ya canje cewa abin da ya faɗa ƙarya ya mini shikenan wallahi babu wani abu. to bari mu ji wani ne alayi a gaba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare kuna magana da shehu idris abdullahi daga kwace to shehu idris a gurguje mene ne sakon ka a to ni gaskiya abin da wanda rabin da farko dai ina masa barka da zuwa ina godiya ma shehu sannan kuma gaskiya abin da ya faɗa game da yan fawa ni ma ina ɗaya daga cikin wanda Allah ya sa na same ta kuma a fage kuma an ga mun ce wannan ofis shafai A wace karamar hukuma? Daga A karamar hukumar fage. To alhamdulillah. Sannan kuma akwai wani malam na sayi shi ba dan fagen ne shi ba kuma kofar shi a barci shi ba ya samu. Alhamdulillah. To kuma duk mu ba yan municipal gani ba. Hmm. Alhamdulillah. To mu ba muna godiya kuma Allah ya taimaka Allah ya ƙara rufe asiri hmm, To bari mu ƙara jin <laughs> wane ne Allah ya gaba. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa muke tare. Sosai ku kwanku babura daga ungaɓa abin. Sunan ka ce? Kwanku babura daga ungaɓa abin. Shamsu baburawa. Da alhamdulillah ina da babban bako barka da zuwa. Na gode kwarai. To ina da kamar tambaya guda ɗaya. To. To kamar yanzu wanda duk akwai daga to akwai wanda za ka samu sun yi a kalar irin wasu abubuwan haka. To za ka samu sai kaɗan. yanzu wata hanya za a yi misali idan wanda ba su samu ba ana so su samu a samu ka a hanya za ta zai wanda za a samu a samu ka tabbacin ko Allah zai sa su ma samu domin akwai mutane a ƙasar da wanda ba samu wannan abin. Sai dai a batch yanzu an riga an wuce batch idan Allah ya sa kayi a filayin kuma an turo ma ka je na ka wuce waɗannan gaɓoɓin shi kenan amma in har baka ga alert bane ba amma kuma ka ga message na cewa an yi kayi kaje kayi verification an tantance ka to ka iya cewa a taimaka maka amma in dai har baka je wurin tantancewa ba to sai dai kuma a gaban Allah kai mu mm. to wa alaikum salam wane ne alayi na ah, kuna ta da marwana kofar da wani marwana kofar da wani a gurguje mini ne saboda abun fatan alheri kuma a dukkan abubuwan da abin kake da za a dai mutuwa da gaba ɗayan ku da ku da irin su da malam Ibrahim shekarau da sauran manya-manyan 'yan jam'iyya kamar ko 'yan ji 7 din nan ta muku fatan alheri kuma Allah ya ƙara karfafa muku gwiwa Allah ya sa ita gwab da juyo hankalinta da dawo a ce an zauna an sasanta wannan rigimar saboda wannan rigimar fa idan kuma ba bata sani ba wallahi wannan rigima ta tafi kasan 'yan jam'iyya kuma magana ta gaskiya 'yan jam'iyya ba ba a jika su don haka rashin jika ɗan jam'iyya fa shi ne yake kawo wannan rigingimin yan jam'iyya suna nan suna jin haushin manyan shugabanni saboda idan an ce za a tallafa ɗan jam'iyya ɗan jam'iyya ba a tallafa mai komai ya sha wahala an zage shi gurin zaɓe ya ci akwatu ya yi aiki amma ba a tallafa a ɗan jam'iyya ba ga muna fatan a zo a sasanta a zauna a zo a duka yan jam'iyya kan an jira salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kaji sakon marwana madalla wani ne alayya ka ba Salamu alaikum. Salamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam. Da muke tare. Um sunana Siyudi Hamza. Ina waya daga zangon bari bari gurin gamman. To Siyudi a gurguje mere ne sakonka? To alhamdulillah um, muna son matasa da mu irin su Shaban Muhammad. In ba kenan. In na ji shi wallahi ina jin karin gwiwa saboda ni ma gana ta so ina gwagwarmaya ta irin abubuwa na wanda kwanta kwato hakkin al'umma a inda yake. Ah, muna fata in alkhairi kuma suna fatan dai wani kunci da fama da shi Allah ya bada maganinsa kuma honorable da Allah ga muna wani roko naka akwai wata baiwa Allah a taimaka mata wannan tana tana jigo na muna jin ka eh wannan mutum an sa ranar ta sai tsagawa ake ta yi sai kuma ta sami ta ce da Allah in taimaka mata eh, wani ko da wani wace ne wace mazaɓa ne na wace mazaɓa ne wannan mazaɓar wannan yan um, mata gabas rijiyar lemu. Rijiyar lemu a kurna? Yawwa fage loka gama yin. Eh to abin da za a yi kaje gidan shugaban jam'iyya Alhaji Ahmadu Haruna eh. Sango in kaje sai ka yi eh. bayani amma ya sunanka kai? Sunana Suwidi Hamza. To kaje in kana da ID card mai ɗauke da sunanka Suwidi Hamza na rubuta. ka je gidan Katsago yawwa in Allah da za mu yi magana da shi kuma zai zai taimaka maka dan mu abin da muke bukata akan karo jam'iyya ne shine a taimaki ƴan jam'iyya a jika ƴan jam'iyya ba ya zama na cewa ana zaune a ce dan sarki jikin sarki a sai dai a ringa kai gaisuwa ba to mun gode su yi wane ne alayi a gaban yanzu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke tare kana tare da Umar Kabir Abdullahi daga Dawakin Kudu Umar Kabiru Abdullahi. Menene sakon? Eh UK mai gaba. Eh, ina yi wa wannan rabin shaban shi da fatan alkhairi. Hmm. Bisa wannan kokari da suke yi na ceto jam'iyyar APC daga jihar Kano. Na'am. Ubangiji Allah ya sakawa da alkhairi. Amin Malam Umar. Allah ya raba ka da ajiya lafiya. Amin Amin Malam Umar. Kuma Allah ya kara da kanku. Amin Malam Umar. Mun gode. Mun gode. Wannan addu'a yayi. Hmm. ban fi samun waɗanda za su zo da wallahi wani na fi so wanda zai dan girgiza ne dan motsa ne ce dan me kai kaza ko kaza kuskure ne saboda <laughs> to wata kilma su irin wannan tsokaci ne ba sa samun damar ka san layin dole jama'a suna da yawa bari mu sake jin wannan salamu alaikum na'am da wa muke salamu alaikum wa alaikum salam salamu alaikum to wannan layin baya jin salamu alaikum alaikum salam Salamu alaikum. Alaikum salam. A katse Abba sai a daga wani layin tunda wannan an samu tangarda. Gashi yana cewa ta katse. Hmm, ai shi ne fa. Allah sarki Malam Umar. To salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa muke wake magana. Masha Allah suna na sula OPC sharaɗa yar kurna. Sila, silawa? Da muke al'umma sharaɗa so mai girma ona ba sai ka daga murya layin na san da sai ka dan daga murya shi ne na ba yake yake ganin rigima da gwamnati za ta ba shi wa san maza abubuwan da ya kamata kamar Allah a ƙarshe akwai al'ummar da ke na a kuma cikin Allah da yiwa a ɗan duba wani tallafi da ba a samun musu yawa da in ne a ya Allah ya rabin ba To, me isa kuke janyo rigima da gwamnati ne baka eh, jin zai magana uku ya ce magana ya yaba dai da farko hmm. cewa ana aiki na titi a sharaɗa wannan alhamdulillah amma wannan tambayar da kai ta farko ko yabon da kai na farko shi ya warware magana ka ta biyu cewa ana rigima da gwamnati wannan ba zai jawo ci gaba ba to ko ba su taimaka ba an yin aikin saboda mu amma kuma samu daga wani wuri saboda hanyoyin Allah suna da yawa magana tallafi insha Allah muna shirin ba da tallafi mai gwabi in Allah da ba da dadewa ba insha Allah to alaikum Taman yin rigima da ya ce akai tsakanin Ka su alaikum. Na Muna tare da kai. alaikum. wannan layin ma ma akwai matsalar sadarwa. Bari mu ne a gaba. Assalamu Assalamu alaikum. ka san fa mutane yawa suke yi akan layin hmm. shi yasa wata za a rika samun tangara na dauka an yi bacci mu ya zo layin sa alaikum salam da muke tare Jama'a tare da Malam Ahmed ne sai kan masara. Malam Ahmed. Eh da farko dai ina mai girma na rabin ali Na gode kwarai. Mun shawarar da zan ba mai girma na rabin da ci gaba da ba gwamnati shawara ta gaske saboda ana zaluntar kusuwa. ni yan bayan jam'iyyar apc duba da yadda mun sha wahala a tsofan nasara miki sosai hmm. mun yi jam'iyyar nan ko da a taimake ni ba don da abin da yake hannun to hmm, layin shi ma da alfai eh. alamun tangarɗa bari mu ji hmm. muka ɗauki musan akalla mun samu mutum tara yanzu mun samu tara ka ga wancan sha tara muka yanzu ma sai mu ƙara mu kai ne ai samu mutum goma yanzu eh. lokacin namu ya riga ya ƙare sai dai ka rufe mana tattaunawa assalamu alaikum Salamu alaikum Hello? Salamu alaikum. Hello? Baya ji To da alama shi ma akwai tankardar sadarwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To alaikum salam ba Dawa muke ba dawa muke ba. Allah, kana Ibrahim dan Alhaji da To Ibrahim dan Alhaji sai ka daga murya muna tare. Magwacin ka. Mm. to mai girma wato mai girma dan majalisa um, <clears throat> kamar ina dan na kuma a bai da gwarma maka wato wani korafi ina nan yanzu akwai wata bayar Allah maraini ya ci kwance na da ce mm. kuma Allah zai azabta ta da iyali ba mm. amma gaskiya shi kuma yanzu halin da kwana. Ita daga ina take shi kaga wanda muna ɗan gaisawa da shi shi former ah, speaker sai ne masa magana mm. shi ba halin sai su sosai. Eh shi ne nake gaya maka ka faɗa mana sunanta da mazaɓatan Allah da zan nemi arziki wurin Kabiru a Nasarar ah, Tun da wurin sa ne. Shi ne nace kun ne. eh ka faɗa mun sunanta da ba za da take eh. insha Allah ne aka neme mu sai sai kai yaya sunanka kai sunanka Ibrahim Bunkure sunana Ibrahim dan Alhaji Bunkure dan Alhaji Bunkure ka nemi ɗaya daga cikin coordinator san Kabiru Alasar zan yi masa bayani kuma zan roƙi arziki a madadina a same ta a taimaka mata insha Allah ka ce kai ne Kabiru dan Alhaji Ah, Ibrahim dan Alhaji. nake so na ce insha Allah. To honorable Shaban Ibrahim Sharada mun samu akalla mutane. Akalla ni dai da za a ƙara biyu kila za a samu wanda zai ba da wata shawara mai taɓa zuciya. Ai lokacin ya riga ya ci. To daga wannan ya ya dauka. To daga wannan dai ba za mu iya samu damar sake daga waya ba. Wa muke wa muke tare da shi akalla. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ni ga kira da yawa amma ban samu ba. To, wake magana. Gidan malamai nake ba na son faɗin suna na ka abin ya zama rigima. To, me kake so ka ce? Wato, shawara zan ba wa honorable. Mhm. Duk dai sallau daɗin kowa abokina ne. Mm. To, shawara zan ba ka aka maka lagu a yi haƙuri da wannan abu da aka ɗauko. Mm. Faɗa da wannan gwamnati abu ne mai wahala. Mm. Ba ta yafiya. Abin da fara sarki kilinki. Abin da fara kwankwaso. Abin da fara da ku. Da suna labarai shekarau. ai ya kamata a tura kai dan alkunya a yafi hmm. dan a cikin da kado gaba hmm. ni abu da ke bata kai ki arewa babu mai jagora ba mai magana daya hmm. to amma ni in ka ban dama zan nema ta hanyar sallo zan ka wata kofa da zaka amfanar da al'umma fiye da yadda kake ba amfanar da su yanzu saboda mara da makarantun islamiyya a kasar mu a kalla ɗari uku a Najeriya to ta wannan hanya za a isa da sakonni inda ya kamata da izinin Allah wa kace sallau eh sallau daga din kowa okay sallau okay sallau eh, to zan nemi sallau insha Allah amma duk ni ma ita babban malami ne a kudu ba da sun faɗin sunana to zai zama kaga wani abu da hanku ba kuma eh, gaskiya ba amma ya kamata kamar alƙibla a arewa mai hmm. faɗa a yi. Hmm. mai yafiya hmm. mai haƙuri mai kawo ci gaba To bai faɗi sunansa ba mun eh, gode da wannan sai kuma a sa gwamnatin akan addu'a Allah ya sai sai ta ta gane gaskiya dan so muke ta shiryu. To honorable Sha'ban Ibrahim Sharada ansar da zaka bayar akan tsokacin sa shine zai rufe mana wannan tattaunawa mm. shin ba za ka iya zuwa a cikin tawagar je sabon ku kalli komai kalli kuma rigingimu da illar rigima da matsalar da take haifarwa ku kalla a dukkan da kai a yi haƙuri a cikin ba. Ai shi idan ka fahimta maganar da ya ce ya ce gwamnatin ba ta yafiya. ba wai mu yake sha mu yi hakuri ba ya ce ku dena ai magana da yi yana ganin abu ne babba shi ai ra'ayinsa ra'ayinsa ne hmm. cewa gwamnati ba ta yafiya saboda abin da tayi kun kaso abin da tayi hmm. ni dai na san Malam Ibrahim shekaru har gida aka je aka bi shi aka lallaba shi aka hana Malam Ibrahim kan karofe na PPS takara aka hana Lado yana eh, eh, takara aka hana sanata fa'i hanga takara an yi masa ranar da kai saboda saboda jam'iyya ta ci zabi har gida aka je aka tsuguna aka bashi bomb aka ce dan Allah ka daka zo kai mana takara saboda ana ganin shi kadai ne zai iya sa a ci zabe a lokacin to kuma bukata ta biya ya zo ya rufe asiri kuma a juya masa wai a ce wai wai yanzu shekarun har duniya ta kai abinda za a ce mai banza bakwai ai ina ganin in duniya da alƙawari kuma gwamnati shi fa ba shi ya faɗi wannan ba to waye faɗa a yaransa ne ai mm, to kaga ko wanda da muke magana mu da bakin sa ne naji mm. ya ce wani ya ji shi kuma ya maimaita ai manya kamata ya ce su ne gatekeepers editors ne a gidajen radio yanzu dai sulhu ba zai yi ba a'a ba fa mu ce ba zai yi ba yana nana ta magana ta ne ta ɗazi cewa tsoron ma mu ce mun yadda da kaza to za a iya shigo shigo ba zurfi dan a rufe bakin mu mu daina magana amma almuhim so muke a gyara ba dan kanmu ba saboda jam'iyya ta ɗore ta ci zaɓe a zauna cikin mutunci kuma ba ma mai girma gwamna ƙarshen da ma gobe ku gama da shi. to Allah ya bada iko da samun gyaran kuma Allah ya sa duk wannan rigingimu da ake ƙarshe za su zama sun amfana da al'umma amin Allah kuma Allah ya dan sati biyu masu zuwa. shi ma muna fatan da ikon Allah da girman Allah za mu ci gaba da dawa kamar murin da Murtala dan dawaki yace kullun zai fara sabuwar magana to mu ma muna da sabbi da zan tuna wa masu sauraro wanda wata Ilsa TV masu zuwa nan gaban Allah ya saka dawo mm. zaka ba raba wa masu sauraro an sa na kuɗaɗe da kace suna zuwa daga gwamnatin tarayya zuwa jihar Kano me mm. ake yi da su mm. waɗanne ayyuka ake yi wa eh, al'umma insha Allah za mu bayani eh, mazargin da aka yi cewa wai ya amfana ne amfana da waɗanda suka yi wahala eh. to Allah ya ba mu shi ah, ko da rai da lafiya masu sauraro tattaunawa ce kamar yadda kuka ji ta tsawon sa'a biyu da muka yi da honorable sha'aban ibrahim sharaɗa dan majalisar tarayya ne mai wakiltar karamar hukumar birnin kano kuma shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri a zauren majalisar wakilai ta tarayyar najeriya mun tattauna kan batutuwa da dama kuma honorable sha'aban ibrahim sharaɗa ya zo da ɗimbin yan rakiya waɗanda kaɗan daga cikinsu akwai ibrahim muhammad sharaɗa da barista murtala mbk kabir idris demola da shamuil sa'ad usman sai rabi'u sabo da baban nan ciyaman ibrahim sharaɗa da ibrahim burai da hajiya hadiza sani murtala da sani malam da mutaka tanka da Jalu da Kabiru yalo da abdullahi ahmad tadada da faruk malami iya abin da ido na da iya kaiwa kenan sauran da basu ji sunayensu ba sai dai a yi mana akuwa mun tattauna kuma shirin ya zo muku daga freedom radio muryar jama'a mita 99.5 zangon fm da rahama radio mita 97.3 zangon fm wadda muka tattauna da sa a zauren wato abbas salisu sauran ɗinki abbas ai sallama da masu sauraro jama'a assalamu alaikum warahmatullahi to a madadin dukkanin masu sauraro da dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ya zo gare ku a madadin shi kansa honorable Shaban Ibrahim Sharaɗa da a madadin Abba Isa Musa da ya sa damu da ku da injiniyoyin mu irin su Abdulrahman Hamisu na Madina Ibrahim Isa dan uwa nuna ke mana sallama da fatan alkhairi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai addu'ar iyaye ce da